takobi mai kaifi domin tinkarar bokaye masharranta wannan littafi a shekul allama wahidu abdulsalami bali bai gushe ba yana karantar da mu game da irin sharrorin da bokaye da 'yan duba da malaman tsubbu da waɗanda suke bori da makamantansu duk baki ɗaya tattara yana bayyana mana tare da sauran al'ummar musulmi game da haɗari da sharrin ainihin bokanci da kuma cewa in har aka samu wani boka ya yi bokancin shi akan wani ko wata ko wani matsafi ko wani dan cultism ko wani dan secret society duk baki daya bai halatta a koma wurin boka domin maganin wannan matsala ba sai a je a samu malamin sunna malamin alkur'ani malamin ainihin addinin musulunci ya warware wannan sharri da izinin allah maɗaukakin sarki to ya kawo mana nau'in farko na daga sihiri shine sihirin tafriq ya kawo mana nau'i na biyu na daga cikin sihiri shine sihirul mahabba attiwala to muna karkashin shi ne sai lokaci ya kure mana na daga cikin bayanan su ne shi dai sihirul mahabba shine asirin da ake dan a jirkitar da mutumin da baya so ya koma yana so ko matar da bata so ta koma ainihin tana so to wannan ba wai al'amarin ya takaito a nan bane sai dai wannan nau'i shi ya fi yaduwa asirin da ake a nemi wance dan ta so wane ko asirin da ake a nemuwa ne dan ya so wance amma a ƙashin gaskiya yadda ka ji mun yi bayanai ɗin nan ajiya haka abin yana da faɗi akan haka ba ka son siyayya wurin wane ba ka son sarin kaya a wurin wane ba ka son zuwa kari kaza domin sayayya sai a sihirce ka sai ka ji kana son wannan gari ka rinka zuwa ba ka son zaman gida kaza ba ka son zaman anguwa kaza ba ka son zaman gari kaza sai a ainihin sihirce ka ba ka son mu'amala da wana ko da wance sai a sihirce ka duk wannan yana daga nau'i ne na ainihin sihirul mahabba duk abubuwan da muke faɗi a nan ana buga misalai ne game da al'amuran amma al'amuran za su iya fin haka faɗi ina fatan jama'a sun gane wannan to shine malam sai nuna mana cewa kamar yadda likita in aka je wurin shi yakan yi bincike ya bincike ka kai mara lafiya ya kake jin jikinka sai ka ce kana jin zazzabi mai zafi kakan ji ainihin kamar za ka yi amai kakan ji tashin zuciya kakan ji kaza sai likita ya ce to wannan cuta taka da kake fama da ita ita ce kaza maganin ta kaza to haka wannan matsalar ma ba wai ta takaitu ne kawai daga kaje wurin malami sai dube ka ya ce ai kaza bane duk wanda ya maka babu shakka haka arne ne boka ne a sai ya tambaye ka abubuwa ne wanda ake bincike na sarari ba kawai wai ka je sai malami ya ce to ya ka shi kenan ya sunan uwarka to za a je a bincika me yake damun ka wannan babu shakka matsafi ne arne ne duk girman carbin shi da littattafai da ya tara karatun alkur'ani duk da yake karya birge ka babu shakka ba ma guje ne amma matsalar zahiri ne a sai ka je wurin malami ka ce kai kana zargin ko asiri aka yi maka to allah ya kiyaye to sai malami ya ce me yake ka sai ka ce kana ganin kaza kana jin kaza kana jin kaza sai ce to a mafarki fa me yake damunka kaza da kaza da to wannan zahiri za a yi maka abin da ya dace da shari'a kenan amma kawai ya ce tashi ka tafi za a bincika ko menene kawai za a aiko maka kaza kaza babu shakka wannan matsafi ne ya waje ba jama'a su gane wannan jama'a mun gane wannan da kyau ko to sai malam ya kawo a aradu sihiri al-mahabba waɗanne irin alamomi ne ke bayyana ga mai larurar da za a gane cewa wannan yana fama da sihirul muhabba ne shine aka ce na farko in aka samu ainihin yana da nuna soyayya da ƙauna waɗanda suka ƙetar haddin yadda miji ya saba son matar shi to in aka samu haka za a fara cewa an fara ganin wata alama daga cikin alamomin da kuma matukar yawan son jima'i tare da matar da kuma rashin haƙuri game da ita bai yarda ta nesa da shi da kuma ainihin wato matukar yadda za ka ga yana son ganinta da ya ganta shi kenan hankalin shi ya kwanta da ta dan fako bai ganta ba sai hankalin shi ya tashi sannan kuma ka ga yana mata makauniyar da'a ya rufe idan shi duk abin da ta ce baki ɗaya zai iya yi a duniyar nan don aka samu haka an samu daga cikin alamomin kenan na daga cikin alamomin nan waɗanda malam bai bayyana su a nan ba kishi a kanta ya zan yana da matsanancin kishi a kanta baya iya jurewa duk yadda ya hange ta da wani kafin ya bincike kawai sai hau masifa sai ya je sai ga ashe kaninta ne ko wanta jama'a mun gane wannan da kyau ko to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda a ƙashin gaskiya saboda Allah suke tabbatar da alamar cewa wane yana fama da sihirul mahabba in aka samu haka tare da shi to za a zo a jiya za a yi a karya wannan asirin ba a ce to yanzu dai matsala ta faru mu dai muna ganin tun da larura ce zai ka tafi wurin boka a shi kenan matsala ta kare duk kun yi da baki daya Allah ya kiyaye to mala ya bayyana mana irin yadda suke ainihin wato bi suke waɗannan kulle-kulle nasu wai kadai daga ta ɗan samu saɓani da mijinta sai ta kasa hakuri sai ta tafi wurin boka ainihin nan da nan yanzu a je a kai shi ga malamai shine sai a ce wai ta shanye shi ga malamai wannan kalmar da ake faɗi ita kanta ta'adi ne duk wanda ya ce wa boka malami babu shakka ana neman ya marmaza ya tuba jama'a mun gane wannan da kyau ko domin ka maka dubi dan sanda ne ka ce mishi dan fashi ka dubi dan sanda policeman sai ka ce mishi wannan dan fashi da makami ne ai dole ana bukatar a kai ka kotu ko kuma kai marmaza ka tuba to haka ka dubi boka ka ce mishi malami lallai kai marmaza ka tuba ka janye wannan maganar Allah ya kiyaye malam ya ce al'asarul aksiyatu li sihiril mahabba wasu irin ta'asiri na akasi game da sihirul mahabba abin da ake nufi da ta'asiri na akasi shine so da dama za a je a yi wa mutum asiri don ya so wance sai kuma ya zama ya birkice ya koma kiyayya kiyayyar da ba a taba ganin irin ta ba ma kun ga mugun tasiri kenan na akasi kuma an je ne an kai sunan shurun boka ya yi asiri don shi wannan ainihin miji ya zan yana son matar sai ya zama 'yar soyayya ta daɗin ma ba ta yanzu ya dawo yana kinta me yasa saboda rashin kwarewar bokan a aikin bokancin domin mun karanto a baya cewa bokanci dinnan profession ne aiki ne ilimi ne mai zaman kanshi shi kanshi bokancin in boka bai kware a kai ba in aka je a yi asiri don wane ya so wanci sai abin ya juye sai kuma ya zan yana kinta a yi asiri don wane ya ki wance sai kuma a koma ainihin wane din nan da ake so ya kita kuma yana sonta ta to shine yake nufi da al'atharul aksiya ina fatan mun gane to sai malam ya ce awwalan na daga cikin munanan tasiri na akasi wanda suke biyo bayan sihirul muhabba in an yi kuskure ahyanan yamradu zauju bi sababi hadha sihir wani lokacin sai ainihin mijin ya kamu da rashin lafiya sakamakon wannan sihirin dama kamar yadda muka fara ishara jiya yana daga cikin sharrin wannan nau'in sihirin da yake bantu akan sauran nau'ukan yanzu yanzu kasa ka samu madarar yogurt in ka iya hada irin wannan sihirin yanzu cikin minti ɗaya za ka iya hada shi da ka ba budurwa yanzu nan sai ta burkice cikin minti biyar shikenan kwakwalwarta ta juye amma shi hada sihirin yanzu cikin minti ɗaya ka iya yanzu za ka hada shi mun gane wannan da kyau domin kalmomi ne na surkullan banza kawai ake faɗi inna ma nau'i nau'i ne wani kuma garin magani ne zai kawo yana baɗawa kaɗan ya narke cikin madarar tana sha shi kenan kafin minti biyar har zuciya ta ta to na daga cikin sharrin da shi wannan sihirin ya keɓantu da shi shine shi in ya shiga to dama sai ya saka wani zazzabi ko rashin lafiya sannan sai koma ya zauna to amma abin da malam yake cewa anan shine wani lokacin sai sihirin sai ya sanya wa shi wanda aka yi wa sai zama mara lafiya ba wai rashin lafiyan da zai na shiga ba kawai a'a sai kawai sai abin ya juye mishi sai koma rashin lafiya daga ya sota kuma sai ya zama mara lafiya jama'a mun gane wannan da kyau mala ce wa kad alimtu bi anna rajulan marida salasa sanawat sanawatin bi sababi zalika na san wani miji da ya rashin lafiya shekara uku saboda irin wannan sihirin da matar shi ta mishi shekara uku yana rashin lafiya sakamakon ta yi mishi wannan sihiri dan ya zo yana son ta kuma sai abin ya birkice yanzu ba maganar soyayya ake ba ana maganar ma babu lafiya shi ne da zai samu ya soyayya da ita Saniyan abu na biyu ahyanan yanqalibu sihiru bil'aksi aksi fa yakrahu zawjatahu wani lokacin kuma sihirin sai birkiɗe ya zama akasin yadda aka yi shi sai zan yana ƙin matar tashi shi wannan ainihin mijin wa hadha natijun an jahali kathirin min as-saharati bi usuli sihiri amma wannan na biyo baya sakamakon jahiltar da da yawa daga cikin bokaye suke wa asalin ka'idojin sihirin wato yadda ka san ake koyar da ilimi na mustalawal hadith ake koyar da ilimin usulul fiqh lughal arabiyya ilimi akan injiniyarin ilimi akan medicine ilimi akan kaza haka fa ake zama da kai ana koyar da kai bokanci ran aka fara zaman koyar da kai sai an fara kawo maka tukuna ta'rifatun sihiriyya waɗanne irin kalmomi ne boka yake amfani da su a cikin sana'arsu sai a ce in aka ce maka kaza to kaza in ka ji an ce aljani mai kaza to kaza kenan aljani mai kaza in ka ji boka ya ce to kaza ne shi yasa in kai ba boka ba ne bokaye in suka yi zaman hira suna magana da wani yare ne wanda gaba ɗaya ba za ka fahimci abin da suke cewa ba jama'a mun gano wannan gaji an ce aljani mai danko aljani mai danko din nan ba wai suna ne suna kamar yadda ake ce maka muhammadu ko ahmad ba a'a kamar mukami ne a soja a ce general a ce colonel a ce lieutenant a ce wane ne to haka suke da irin waɗannan ta'arifat nasu sai an fara koyar da kai tukuna waɗannan kalmomin don ya zama ka shiga abin kana fahimta irin kalmomin da ake amfani da su sai a ce maka to ga yadda sihiri ya karkasu iri kaza ga yadda ake hada shi in na kisa ne ga yadda za a yi kisa ne ake so malam mai gobe da nisa ake so ga yadda za a yi a'a sai ya sha wahala sannan ya mutu ga yadda ake duk baki ɗaya za su koyar da kai wannan kafircin cikin shi da ban shi jama'a mun gane wannan da kyau don ganin haske akan waɗannan abubuwan da muke faɗi ku je ku ɗauki littafin shamsul ma'arifil kubra wani littafi ne da wani arni ya rubuta shi wanda amma saboda rashin fahimta addinin musulunci a ƙasarmu in aka kira sunan shi sai ka ji an ce allahu anu kamar yadda hallaj in aka kira sunan halaj a ƙasashen nan namu sai ka ji an ce allahu anu wanda ijma'in al'ummar musulunci kakaf hallaju kafiri ne gashi nan mai ashifa ce kama shi aka aka yanka shi ya yi ridda tsalle yake yana zikiri yana la ilaha illallah ma fil jubbati illallah ma fi jaibi illallah la ilaha illallah ba abin da ke cikin rigar shi sai Allah wai shi Allah ne ma'ana yana da aƙida ta wahdatul wujud amma a kasashen nan namu akwai buƙatar a karantar da mutane addinin musulunci za mu rinka karantar da su ne suna zagin musulmi mana sharri suna wulakanta mu amma wallahi tallahi mu daure mu karantar da su kamar yadda mawaƙi yake cewa ne uridu hayatahu wa yuridu mauti fa'atru kuma uridu lima yuridu ni ina son ya rayu shi so yake kashe ni ku koma ku karanta tarihin najeriya daga 50s zuwa 70s zuwa 60s kamar shekaru arba'in shekaru hamsin da suka wuce wani bawan Allah a ƙasar nan ya so ƙasar nan da alheri a lokacin iyaye da kakanni galibi zagin shi aka yi ta mishi sharri shine sardaunan sokoto ahmadu bello yanzu wane ne bai ci albarkacin sardauna ba a ƙasar nan arne ne kai ko musulmi ba ma gujan kan dutse ne ko na ƙasa kai babu kowa ya kai ƙarya ka ta sha ƙarya ina mukabalanta ka ka ga hannu a najeriya ka ce mu baka ci albarkar sardauna ba ni kuma zan gaya maka albarkar sardauna da ke jikinka insha allah amma a lokacin da sardauna ya rasu a ƙasan nan a najeriya nan mata mu ta arewa sai da aka zuba ruwa a ƙasa aka sha ana munna kai akwai garurukan da sai da aka yi shara aka fito yadda kasan ɗaliban makarantar firamare ko islamiyya suke share makaranta da safe fes akwai garurukan da sai da aka sa tsintsiya aka share titunan su saboda sardauna ya taba takawa yau tun da arna sun kashe shi ana munna amma yanzu wane ne bai kan kanshi sakamakon mutuwar sardauna ba waye bai ji a jika ba to haka al'amarin mutumin najeriya yake in ka kawo mishi alheri ya zage ka yi maka sharri sai bayan baka kuma gashi nan walakadija akum yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma kun bihi hatta idza halaka qultum lam yaba lan yaba asallahu min ba'dihi rasula haka annabi Musa ya ta musu wa'azi bani Isra'ila ku ji kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza yace haka Yusuf da ya zo kuka yi ta ƙarya kuka yi ta ƙarya tashi aka yi ta ɗauki ba daɗi sai daga baya kuma sai da ya mutu shikenan sai suka ce Yusuf ne mutumin kirki duk wani da aka aiko kuma ƙarya ne to haka al'amarin yake shi yasa muke cewa kar ka damu sardauna a lokacin bai damu da mutanen nan duk abin da suke gaya mishi bai damu da su ba da ya tashi ɗiban a biyu ka je ka samu dattawa a ƙasa yake ɗiban a biyu aka ce a ƙasa yake tafiya ya fara tafiya shine tun samuru tafiya ake ranka ya daɗe ta isa ya ce 'ya'yanmu na da yawa tafiya ake tafiya ake ba dan ana kawo mishi cikas nan ba aka ce ba mamaki sardauna sai ya kai huntuwa ko kuma katsina ne ma zai tsaya duk a biyu ce yau ga shi nan A biyu wani darasi ne wani karatu ne duniyan nan babu shi a biyu ba a karantawa to in ka saurari shirin da ya wuce mako da ya gabata gidan rediyon da sardauna ya kafa wani gidan rediyo gidan rediyon najeriya na kaduna dattawa a ce musu mbc kenan nigerian broadcasting corporation a wurin dattawan baka ce mbc ba ba san me kake nufi to ai an yi shiri siyasa riga yanci baka ji abin da wani matashi wani bawan Allah in ce matashi wani dattijo wani bawan Allah ya fito ya faɗi ba ɗaya daga cikin malamai na nan jami'an Ahmadu Bello akwai kotu da aka kafa tana nan tana kewaye ƙasar nan ta zauna a Lagos yanzu tana zama a Fatakwal duk sha ɗayan dare ka rinka kallon zaman kotun a gidajen talabijin NTA kotun Justice Okuta duk wanda aka cuta an ce duk wanda aka cuta a Najeriya ya je kai kuka sai wannan malami ya fito yana cewa to mu ma 'yan arewa an cuce mu don haka muna jiran kotu ta iso kano ko kaduna za mu je mu kai kuka an kashe mana mai gida ba mu yadda ba don waɗanda suka kashe sardaunan nan suna nan da ragowarsu shin yanzu sardaunan nan da sanda suke zagin shi ya dubi suna zagin shi don haka ya ce shi kenan ku tafi tsinannu duk ya watsar da su don an kashe sardauna waye zai damu yanzu mutum nawa aka kashe yanzu bayan sardauna waye aka damu da shi bare-baren nan an kashe mutum ko bare waccan ko bare wacce bariya wace ce wa za a damu ne ba za a da amma ga sardauna yau shekarar shi talatin da bakwai da kashewa ko talatin da hudu da kashewa an kashe sardauna 1966 jama'a mun gane shekara 35 yau da kashe sardauna amma ga shi nan shi sardaunan nan fa ko diploma fa bai yi ba ba iya kashe karatun sakandare ya dan je dan courses na certificate da sauransu amma sai tunanin bari mu tun da mun samu kanmu a irin wannan yanayin bari mu gina wa 'ya'yanmu da jikokinmu alheri yanzu gashi nan cikin waɗanda ya ginawa ɗin ne ba 'ya'yan shi na jini ba a'a 'ya'yan al'umma ai 'ya'yan shi ne in kai babba ne halin manya kake ɗauka ɗan kowa naka ne shine gashi nan yau sun zo suna cewa ai mu ma muna jiran bari kotun ta zo mu ma an kashe mana mai gida me yasa ya zama mai gidansu ba wanda bai da sardauna mai gidan shi bane a arewa har ni nan ina fatan mun gane to ai mawaki yayi magana ya ce wanda ya ce babu babba ya ce babban ne bai halin manya ba ka yi halin manya ka gani amma zai ka saba babban riga ka yi cuta ka yi fakafakan karya ka ce mu ne manya waye zai saurare ka waye zai saurare ka kai kanka zunubi ne jama'a mun gane wannan da kyau to abin da ake cewa kenan al'ummar ƙasar nan tamu yanzu a tashi a karantar da su a karan ran nan ba ku ji wani ba bafulatani shi ma yau wata biyu gidan rediyo ba ya fito ana tarihi da shi ya ce mala abubakar mahamudu gumi shi ya raya mu shi ya karantar da mu addini amma da can shekaru talatin da yake karantar da su ba zagin shi suke ba to da ya daure fa ya manta da su ya ta karantar da su ba gashi yanzu ya mutu kuma suna neman tabarrukin shi ba su nemi shi addu'a haka ake so ka karantar da mutane ka koya musu addini za su zage ka za su wulakanta ka amma sai ka ga wata rana kuma shi kenan sai ka ga an fahimci al'amarin Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu shi ne abin da ainihin ake cewa salisan na uku yace ahyanan amalu zaujatu li sihiran a muzdawajan ya ce wani lokacin sai ita matar ta yi wa mijinta sihiri na ƙeta duk sihiri na keta ne na mugunta ne amma wannan sihirin da malam ya siffanta da cewa na keta ya siffanti da wata siffa ne ta musamman ita ce mai bi an yakraha kullan nisa'i asirin da za ta yi mishi ya duk wata mace duk jinsin mace ya ƙi wa hada ha in dai jinsi ne na mace zama kawai ita kadai zai so a ƙarƙashin haka fa yusabbibu zalika karahiyata zawji li ummihi wannan sihirin sai sa wa mijin kyama uwar shi wa akhwatihi da yan uwan shi mata kannan shi mata da yayyan shi wa ammatihi da gwaggwannin shi wato yan uwan uban shi mata kannan uban shi mata da yayyan uban shi mata wa khalatihi da kuma innonin shi kannan uwar shi da yayyan uwar shi wa jami'i zawi rahimihi minan nisa'i da duk wata mace wadda yake da dangantaka jini da ita shi ya sa kun ga malam ya kira abin wannan sihirin na keta wato ba wai kawai za ta yi mai asiri ya so ta ne a'a ya so duk wata mace mai halittar mace to ya ƙita sai ita kadai zai so jama'a mun gane wannan da kyau to wannan yana daga cikin nau'in sihiri na keta daga cikin sihirul mahabba sai malam ya ce rabi'an na hudu a yanayin yankalibu sihiru al ko al almuz almuzdawaj almuzdawaju fa yakrahu rajulu kullan nisa'i hatta zaujati wani lokacin sai zama wannan sihirin na keta ɗin sai ya birkiɗe sai ya zama ainihin wato mijin sai ya ƙi dukkanin ainihin wato wata mace hatta zaujati ha ita matar da ta yi kun ga wannan yana daga cikin me al'asarul aksiya sai abin ya rikide sai shi mijin ya zan ba wai yan uwan shi kadai zai ki duk wata mace ma hadda ita da ta sa a kai din malai ce wa alimtu bi halatin min hadhal al na san irin wannan nau'in da ya faru hatta inna zauja kariha zaujatahu har sai da shi mijin ya kima ta shi ita wadda ta mai sihiri din wa tallaqaha ya sake ta fa zahabati zaujatu ila sahir nan da nan sai ita matar ta koma wurin bokan marratan ukhra ta koma wani karan daban taimar maza ta koma liyafukka laha hadha sihira don ya ainihin warware mata ya lalata wannan sihirin ha fuji'at bi anna sahira qad sai dai ta samu an yi mata ainihin wato mala'ika ya riga ta wurin bokan ko mala'ikan mutuwa eh ba a ce an yi riga malam masallaci ba wannan bakan magana ce fa bahaushe yake yi riga malam masallaci ya dama haka ake so ka riga malam masallaci a to mala ya riga ka masallaci ya ta ce za ka yi asarar sallah kenan ko ma'ana sai ta samu mala'ikan mutuwa ya riga ta kan wannan boka sai ta same shi kadima ta ya mutu malam sai ya karasa da karin magana ya yi iktibasi wa man hafara li akhihi hufratan wa fiha wanda di ya haƙa wa ɗan uwan shi ramin mugunta sai ya afka ciki jama'a mun gane wannan ba hadisi bane don wasu na kawo shi a hadisi a karin magana ne kawai da larabawa suke wanda di ya haka mugunta sai afka cikin shi to kun ga ita nan ramin mai ta haka ramin mugunta shine sai ta afka cikin shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu to jama'ar musulmi kun ji wannan kaɗan daga cikin abubuwan da ke faruwa na al'atharul aksiyatu li sihiril mahabba wato munanan ta'asiri na akasi wanda ke biyo bayan ainihin wato sihirul mahabba asbabu sihiril mahabba shin menene yake sa mata suke wa mazajensu asiri don su so su me ke sa wani yawa wata asiri don ta so shi me ke sa ake wa wani asiri don ya so abin da baya so shine malam ya ce sabubban da ke jawo yin wannan sihirin jama'a mun ji yadda ake karantar da ilimi gaba gaba ko awwalan na farko ya ce nushubul khilafati bainar zaujaini yawan ainihin cakuɗewar rigingimu tsakanin ma'aurata guda biyu rigingimu su rinka cakuɗewa kullum rigima ta taso ta rikice ta cakuɗe tsakanin miji da mata wannan yakan sa mace sai ta ce bari ta je ta yi sihiri don a daina rikici a zan ana son ta saniyan na biyu tsama'ul mar'ati fi mali zauji khasatan in kana ghaniyan kwaɗayin da mace take wa dukiyar mijinta musamman mijin ya zama mai wadata ne yakan ja ta je ta mishi asiri don kai ya auro wata don ya zan yana jin maganar ta dan ta bi ta karbe gidajen shi ta bi ta canza takaddun rumfunan shi takaddun motocin shi takaddun filayen shi a ba ta wani yanki na kuɗi gashi nan dai ma'ana wannan na daga dalilan da ke sa mata suke yin haka kun ga waɗannan karatuttukan suna da buƙatar wallahi tallahi a rinka bayyana wa al'ummar musulmi su saboda musamman yanzu galibi an fada cikin wannan harkar yanzu akwai masu yin aure kawai don kuɗinka za ta je kawai za ta aure ka ne don kuɗinka baka santa ba fa za ta je kawai ta gyara jikinta ta kwaskwas ta je a kona mata kai ta shafe-shafe ta je duk wani tabo a kankare shi komai a fanalbitin a fenti ya tashi fas wallahi sai ta je ta same ka a rumfar kasuwa ko kuma ta same ka a shagonka ko ta same ka a ofishinka haka siddan baka santa ba baka taba ganin ta ba kawai hira ta ja'a ne ai wani kam yanzu yana damawa ai wallahi tun da ya zama kansilan nan masha Allah tun da ya zama ciyaman alhamdulahi ai tun da ya ji zaɓe kenan kawai ta ji ana irin wannan ai ita rahoto ne take samu daga nan sai ta kintsa ta kuma sai ta tunkari ofishin shi ko ta tunkari rumfa kasuwar shi ko ta tunkari gidan shi wai kawai sai ta je wai ta zo gaishe shi ne ta je ta fara juya jiki kenan tana fari tana kaza in shi kuma faduwa ta zo musu daidai da zama fasiki ne shi kenan tun daga nan sai su fara shafe-shafen juna to ta same shi a daidai kenan to me zai hana ba za ka zo gidanmu ka yi sha ruwan azumi ba me zai hana ba za ka zo ka yi breakfast ba ka zo ka ci lunch a mu mana kaza kaza a dan yaudare shi shi kenan sai ta je duk irrance za ta in sai da kayanta za ta yi duk abin da za ta siyar za ta je ta siyar ta zo ta haɗa mishi abinci mai rai da lafiya. to shikenan ta je boka ya bata tsokan nama ne wani ragwargwajajen kifi ne ta zuba a farjinta ta wanke farjinta sai ainihin aje a hada mishi abinci shi kuma shikenan dama an ce kuda garin kwalama ake kama shi shi kenan sai kaga ya zo ya auro ta maiwa ta girme shi maiwa ta girma matan shi maiwa ba ta da muni ba ta da kyau ba ta da siffa amma sai kaga ta zo shi kenan ta samu kafa fada sai yadda ta ce to waɗannan galibi suna aure ne na kuɗi galibi auren kuɗi kawai suke kana tsiya cewa ko kuma zaɓe na gaba in ya zo ka faɗi shi kenan aure ya mutu wani bala'i na samun ka shi kenan ita dama kuɗinka ta gani ta aure ka yanzu babu kuɗi ita kuma dama ta zama kura ta tsira da na bakinta wallahi abin da suke kenan shi kenan sai a je aiwa miji asiri duk takaddun gidajen shi da yake da shi duk motoci da yake da su duk takaddun shi da banki duk wani abu da ya mallaka shi kenan sai ta kokari yaya za ta yi daga cewa an juye ya zama sunanta sannan kuma ta ɗauki lauya ta kafa shaida a to in ta jira shi jama'a muna gaya muku magana ne ba wai labari ba ne wanda zai faru ya sha faruwa ne kuma mu muna da garanti ne tabbas ba wai tatsuniya ba ne a'a idanuwanmu suka gani kunnuwanmu suka ji kuma zuciyarmu ta shaida sai ainihin ta ga ya daɗe ya ƙi mutuwa ya ƙi mutuwa sai ta haɗa mishi wani bala'i kawai da zai zo ya mutu ko ta turo 'yan fashi da makami su zo su harbe shi ko kuma ainihin a haɗa mishi wani magani ya ce mutu da zarar ya mutu shi kenan sai ka an tafi kotu ana tafiya kotu sai a ce gida mai lamba kaza ai nata ne fili mai lamba kaza nata ne wuri mai kaza din nata ne ga takaddu kuma ga lauyoyi tana da su shi kenan matsala ta kare duk wanda ya ja daga cikin 'ya'yan shi ko 'yan uwan shi sai ta turo a zo a kashe su wannan su ne abubuwan da suke faruwa halin rayuwar da ake ciki kenan a yanzu shi yasa kai duk sanda za ka yi aure ka bi shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba haka ba manzon Allah ya yi maka baki ya ce alaika bi zatid dini ka kula da mai addini in ko ba haka ba fattari bat ya daka Allah ya mutsutsuka hannunka a ƙasa Allah ya sa madadin kana ciya man ka koma dan kwaba kamar addu'a da manzon Allah ke maka kenan tari bat ya daka ma'ana hannun ya koma ya mutsu mutsu da ƙasa kana man kai za ka sa hannu ko kana kansila ko kana deputy ko kana wane ne ko kana chief wane ne sai a waye gari yau saboda ka aure ta sai ta bi ta tsiya ta ka yadda daga zamanka ka sa hannu kadai shikenan ka zartar da abin da za ka zartar yau sai ka ya mutsa ƙasa da hannunka shine yace taribat ya daka Allah ya mutsutsuka hannunka da ƙasa to shi yasa maza ya kamata a rinka gane wannan suna nan waɗannan babu shakka gangariyan 'yan iska ne kuma aurensu da za ka yi baya hana fa su daina duk iskancin da suke ana nan ana aurenka an aure ka bayan kwana biyu sai a saki 'ya'ya biyu haka suke yadda ka san agwagwa in ta aje 'ya'ya biyu a gidan sai ta neme ka da bala'i sai a rabu sai ta je sai ta sake samun wani sai ta ɗafe mishi sai ta sake zubar da 'ya'ya biyu sai a rabu sai zama manya-manyan gidajen garin ko manya-manyan gidajen anguwar ko kasar tana da 'ya'ya don haka tana jiran duk inda aka mutu to tana da hannun jali a wuri Allah ya kiyaye suna nan abin da suke kenan wannan international harlot kenan waɗannan manyan karuwan duniya ne waɗannan Allah ya kiyaye mar'ati bi anna المرأة sayata zawwaju bi ukhra na daga cikin abin da ke ja mace ta yi wa mijinta asiri shine matar ta ji a jikinta cewa lallai fa mijin nan nata zai auro wata bi raghmi anna hadha jaizun shar'an tare da cewa ƙarin aure din nan fa a shar'ance ya halatta amma da zaran ta ji zai ƙara aure sai ta tafi bari ta je ta mishi asiri wala ghadaba ta fihi kuma babu wata matsala akan shari'ar musulunci bata kawo maka matsala akan kana son ƙara aure ka je ka ƙara walakin almar'ata fi hadha zaman amma mata a wannan zamani shine yake ta'abiri almar'a anan jinsin mace mata a wannan zamani khasatan almuta'assirat kaga dan haka ya kawo da jam'i a wajen siffanta su musamman matan da suka ta'asirantu bi ajhizatil ilamil mudammira da ainihin kayan yada rahotanni masu darkake al'umma rahotannin da suke kallo a tashoshin talabijin mujallu ne jaridu ne gidajen rediyo su ne ajihizatul ilam almudammira domin yau bature da haka yake yakin duniya tafi kasashen larabawa ka je ka gani yanzu larabawa sun fi turawa iskanci da dama daga cikinsu ka je kasan masar ka gani balarabiya ce gar da gar in kai mata larabci mai kyau sai mata harare ka kawai ta tsadda yau balle ta ganka da dogon riga ai kawai imam za ta ce in matsala ta kama za ta kira sunanka kamar ba ta gane wuri ba ta zo anguwa ba ta san wuri kaza ba sai ta ganka za ta tambaye ka sai ta ganka da doguwar riga ya imam kawai haka za ta ce to ba liman ba wake sa wannan ana sa t-shirt a yi zanzaro ita ma haka za ka ganta balarabiya gar da gar gaba da baya sai ka ga wai tana sha'awar irin ɗabi'u irin ainihin ɗabi'un turawa kafirai abin takaici da mamaki jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau sannan sai ka ga tana larabci ta ne tana zuba ainihin turanci a ciki tana larabci okay tana hadawa yes haka my darling haka haka za ka ga suna irin waɗannan iskanci me yasa saboda sun ta'asirantu da ainihin waɗannan ainihin wato hanyoyi da turawa ke bi suna ɓatar da jama'a in ba kuma ta ba jama'ar musulmi a tafsirin azumi da muka yi mun kawo kaɗan daga cikin sharrorin waɗannan hanyoyi da turawa suke bi a yau suna ainihin yaɗa irin waɗannan rahotannin allah maɗaukakin sarki ya kiyaye na daga cikin ainihin waɗannan hanyoyi akwai hanyoyin satellites tauraron ɗan adam da ake harbawa da ainihin tashoshin dushis da sauransu da gidajen talbijin ƙanana da manyansu da jaridu da mujallu wallahi ta wannan hanyar yanzu ake da'awa ta gaske ko ta barna duk wanda yake da da'awa da zai yi ya kai ta gidan rediyo ko talbijin ko jarida ko mujalla ko ya sa a satellite ko dish ko menene ana yadawa wallahi yanzu za ka ga manufar shi ta kai gaci amma ya lalasaf abin takaici da mamaki har yanzu da dama daga cikin musulmi kansu na cikin tukunya akan gaba ɗaya ba su san wannan harkar ba gaba ɗaya ba a san wannan harkar ba babu yanzu hanyar da za ka bi yanzu ka canza wa mutum tunani yana zaune a cikin ɗakin shi irin rediyo ko talbijin ko jarida ko mujalla yanzu yanzu mutum na zaune sai kawai ya dawo yana bin ra'ayinka me yasa ya kama a tashar talbijin ya kama a rediyo ko ya kama a kaza domin ɗabi'ar ɗan adam galibi takan gaza karyata abin da ya ji yana yawan yawo to a ce tashar rediyo an kamo an ji magana kaza shi yasa tun da turawa suka kama kasan nan tamu yana daga cikin mummunan manufarsu suka je suka kafa tasha a bbc ma'ana sashin hausa don sun san in suka fatattaka bahaushe a najeriya duk sauran kabilun za su fatattaka su shikenan aka je aka kafa america aka je aka kafa jamus aka je aka kafa beijing kasar china aka tafi aka kafa moscow shikenan duk manufofinsu suna nan suna yada su da tafiya ta tafiya sai ga iraniyawa ma yanzu su ma sun kafa sashen hausa wanda fiye da shekara goma da suka wuce muke baiwa mutanen ƙasar saudi arabia irin waɗannan shawarorin amma saboda matukar gidadanci da yake cikin kwakwalansu sam ba su fahimci waɗannan abubuwan ba tuntuni muke ba da shawarwari a rubuce ne a hira ne da bayanai ne akwai buƙatar a buɗe tashoshi na rediyo da talbijin wanda yake musulmi bahaushe ɗan najeriya ya kama gidan rediyon makka sai ji ana wa'azi sai ji ana faɗe sai ji ana kaza da hausashi a ce daga ina daga gidan rediyon makka to in ku ba ku aikata ba gashi nan makiyanku zindikai mutanen iran su sun aikata haka wannan ita ce hanyar yada da'awa kuma wannan ba za ta yi ba da al'amari ne na al'umma ko dai gwamnati ta yi to a yau an waye gari babu wata gwamnati zaunanniya da za ka dube ta a duniyar musulunci ka ce wannan gwamnati ce ta musulunci ɗari bisa ɗari wadda take da manufofi na yada addinin musulunci in ba kaɗan daga cikin waɗanda ba a rasawa ba ina fatan mun gane waɗannan sai ga suna da awa gwamnatin musulunci sarakunan gargajiya ne waɗannan suna da awa gwamnatin musulunci ba abin da suka tasa a gaba sai kafirci da fajirci da cin mutuncin sahabban manzon Allah da matan shi duk sai kaga abubuwan suna komawa ne ga wasu manufofi ne na siyasa addini ko kuma ta rayuwa to shi yasa yanzu haka kiristoci a Vatican can fadar paproma duk wani kirista da ka sani na duniya matukar yana karkashin paproma wato matukar shi roman catholic ne matukar katolika ne to ya ba da gudunmawa ko kuma yana nan kan hanyar zai bayar gudunmawan nan gwargwadon yadda aka aza mishi ba wai shawartar shi aka yi ba dole ne ya bayar kawai me za a yi za a kafa tasha wadda za a rinka yada farofaganda awa 24 yadda kaga ake yadawa a CNN za a kafa wannan tasha a yanzu haka da muke magana ana can ana ginin ta a can Vatican kasar Italiya inda fada roma take me za a yi kawai shine bisharar yada addinin Kirista kowa san gidan rediyon yalwa na nan Najeriya da ake yada Bushara addinin Kirista jama'ar musulmi mun gane wannan to yaya musulmi su ba za su yi haka ba a'a ba su da kuɗi amma sai in an zo za a kafa wani kwallo ko za a kafa wani kofi na shirme ko wani abu da Allah ya ranar na waje ku daure ku yi musu magana mun gane wannan da kyau ko sai in za a yi wani abu na shirme sai ka je wai sarki wane ko ranka daɗewa ne ko mai mukami kaza ya saka miliyan kaza saboda mai wai kofin kaza kofin kaza su wani sun je sun yi kwallo sun ci don haka an ba su miliyan kaza an ba su miliyan kaza an gida musu gidaje an yi musu kaza an yi musu kaza duk anan ne kawai amma duk harkar da ta shafi addini sai kowa ya make ya zama manna illal khairi mu'tadin asli jama'ar musulmi mun gane wannan wallahi musulunci ba zai taɓa ciwa gaba ba wallahi sai ka zama baka da rowar zuci rowa rowa ita ce rowar zuci in zuciyarka ta zama matsiyaciyar zuciya ce hannunka kuma sai zama fakiri duk abin da ke aljihunka ba za ka iya taimakawa rayuwa da addini ba to wannan wajibi ne musulmi su san abin da ake ciki game da wannan to mata suna ta'asirantuwa da irin waɗannan abubuwan suna ganin ga nigerian films nan da ake shiryawa na hausa ne na turanci ne na yarabanci ne na inyamuranci ne waɗannan masu shirya nigerian film ko ya zama kyakkyawan manufa suke da ita a kan su faɗakar da duniya mai ake ciki ko ya zama mummunar manufa suke da ita amma abin mamaki galibi mata duk wani mugun abu da suka gani a shirye-shiryen nan kokari suke su ɗabbaka abin a aikace jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ba za su yi kokarin a ah, tun da mun ga kaza bari mu kauce domin duk wani shiri da aka sa ga wata muguwa da tewa mijinta kaza tewa mijinta kaza ƙarshen shirin sai kaga an sa ta yi mummunan ƙarshe a'a su in suka ga wannan sai su cire mummunan karshen sai ta dauka ai dan ta yi kuskure wuri kaza ne da ta yi kaza da ta yi kaza da ka je ka ga fim din da suka shirya a Onitsha ko a Lagos mai suna abin nan abin nan me yake da suna the chain reaction ka je ka gani chain reaction ka je ka ga irin sharrin da aka hada a cikin wannan yadda mace ɗaya ta bi tewa mijinta sihirul muhabba ta fata-fata da al'ummar gaba ɗaya ta lalata komai karshe ita ma ta zo ta mutuwar banza aka waye gari mijin ya mutu ita ta mutu 'ya'ya sun lalace dangi ba wanda ya ci moriyar abin madadin mata in suka ga wannan su ɗauka mahiyar durusul mustafadatu min hadhal film waɗanne darussa za mu cire daga wannan fim a sai su ɗauka ai yanzu ita ta ga yadda ake wa namiji ai namiji ba ɗan goyo ba ne shi shikenan ai dama an ji labarin ga wani malami ya bullo da me yake asiri da kwandala yake ga wani da me yake asiri da tsaka yake ga wani da me yasi yake asiri shikenan sai ta tafi wurin shi sai a je a hada mata asiri kuma da dama daga cikin waɗannan bokaye da ke wannan asiri fa fasikai ne mazinata ne in suka je suna neman su zina da waɗannan matan akwai waɗanda mun same su a hannu haka daren dakam wallahi ba wai riwaya ba ce ba wai bane za a zo a kawo ainihin mace ta je garin boka ya mata kaza al'amari ya juye ya dawo mata cuta ana zuwa aka yi karatu to asiriya to ni boka kaza ne sai a ce a je a zo da wannan bokan sai a taso shi ya ce gaskiya ya hada mata wannan asiri kuma sai da ya zina da ita wallahi mun shaida irin wannan in shaida zur ce Allah ya mana abin da yake masu shaida zur akwai wadda za ta je ba ta da kuɗin da za ta biya bokan da shi ya ta iya sai ya rinka zina da ita shine mukabili shine kuɗin biyan don dai buƙatar ta biya to shi yasa muka gaya muku a wani karatu can da muka yi a baya game da hukuncin boka a musulunci hukuncin su a kashe su mu masu wa'azi abinda da za mu faɗa kenan karkashe irin waɗannan masu ɓarna ya rage a kan waɗanda Allah ya danka mulki a hannunsu sun yi wannan aiki to da aikinmu da nasu kowa ya gama nashi kenan amma a'a mu mun faɗa ba a zartar ba wallahi insha Allahu ta'ala mun fitattun daga duniya har lahira don mun bayyana shi yasa ake so ka tsaya ka faɗi komai kakka ji shakka kowa shi yasa gaskiya ina gaya mana wanda duk zai tunkari wannan da'awa ta salafiyanci to ya zama duk wani mai gida ya kaucar da shi ba ka da mai gida kadai sai dai mai gidan abdullahi dan zubair haka ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim abdullahi dan zubair ya zo mutuwa sai ya kira dan shi ya ce kai ana bina bashi ya gaya wa dan in na mutu ka biya min in ka kasa biya a biya faskara ka nemi mai gida na ya taimake ka ya ce sai ne ta tunani wai mai gidan baban nan na ne wai sai na ce baba wai mai gidan ka sai ce Allah to ya zan ba ka da mai gida kawai Allahu maulana wala maula amma wallahi za ka yi da'awa ta salafiyanci alhaji wane mai gidanka ne ranka yi daɗe wane mai gidanka ne wane ke finansin ɗinku babu inda da'awar za ta je dole in aka zo sai ana ɗan kauce-kauce ana ɗan ratsewa ana shiga kwana ana fitowa ta tudu Allah ya kiyaye to kun dai ji musamman mata da suka ta'asirantu da irin wannan ba wasu mata ake nufi ba galibi irin matan nan ne 'yan boko galibi irin matan nan ne 'yan boko ba ana cewa waɗannan mata ku jahilai ba sa asiri ba ne suna yi amma su waɗannan 'yan boko fa bokan su ya fi aiki fiye da bokan waɗannan namu gidadawan mata da ba karatun boko ba su arabiya ba waɗannan su sun san muhimmancin boka fiye da waɗannan gidadawa don irin waɗannan gidadawan wata ma bata san ta je wurin boka ba ita kawai in ta ga an bata mata rai sai ta masifa sai a sake ta shikenan ta fito tana yanka rake da lemo ba abin da ya shafe ta bala'i ya kare a kanta amma su waɗannan 'yan boko su kisan mummuke suke yi kisan mummuke suke yi za ka je ka ga yadda suke wa boka a gina wa boka gida a sai mishi motoci a yi mishi kaza a yi mishi kaza shikenan sai ta ce za ta je gari kaza wurin malaminta wallahi wata in ta je kama hotel za ta je ta su rinka kwana tare da bokan a hotel duk abin da take so kuma ya mata sai kai mamaki to yaya aikin yake ci to dama kazanta plus kazanta shikenan equals to dauda <laughs> ah. <laughs> Allah ya kiyaye malam ya ce ta zunnu sai ita irin wannan mata saboda ta ji mijinta zai ƙara aure sai ta rinka zaton anna zawjaha a aqdama ala zawaji bi ukhra fa za dalilun ala annahu la yuhibbuha irin wannan mata jahila wadda take turawa sun lalata kanta da ta ji cewa mijinta zai ƙara aure wata matar sai ta ce wannan dalili ne da ke nuna mijin baya santa ne wai ya za a yi kaso mata biyu a lokaci ɗaya jama'a mun gane wannan ko kuma ta zo ta same ka da matanka kenan sai ta kau da hankalinka daga kansu gaba ɗaya ita gaba ɗaya kawai komai nata special ne su kuma matanka su kenan kwandem sai malam yace wa hadha khata'un fahish wannan kuskure ne mummunan kuskure li'anna hunaka asbaban kathira yace domin akwai sabubba masu yawa yumkin yumkinu an tadfa ar-rajula an tadfa ar-rajula ila zawaji bi wa salisatin wa rabi'a yace domin akwai dalilai da dama da za su tunkuɗa mijin zuwa ga yace zai kara mace ta biyu ko ta uku ko ta hudu bi raghmi annahu yuhibbu zawjatahu al hul’ula tare da cewa yana son matar shi ta farko akwai dalilai da dama da ke sa mazaje ke kara aure wani namijin kawai soyayyar jima'i ce to kaga wannan wani abu ne wanda yake za a ga cewa kamar fa'ida kadai tana komawa gare shi wato a tsabiyance ne kawai ke son kara abu to amma sai mala yace ce min ha masalan alal ga misali na daga cikin dalilan da ke sanya wani mijin ya nemi kara mace ta biyu ko ta uku ko ta hudu ragabatuhu fi kasaratil aulad wani namijin yana son ya samu 'ya'ya da yawa ke kuma kin haifi ɗaya daga ɗayan nan baki ƙara ba shi kuma yana son 'ya'ya da yawa shin yaya zai yi ya sake ki ayin ya sake ki ya ci mutuncin ki ko a to tunda ba wata matsala ba ce sai ya karo wadda za ta kara haifa mishi yaya wani namijin dalilin da yake sa kenan ya kara aure aw adamu sabrihi aw adamu sabrihi anil mu'asharati fi waqti haid imra'atihi wa nifasiha wani namijin kuma yana da gajan haƙuri game da ainihin saduwa da mace ba zai iya haƙuri ba in matar shi tana haila ko tana jinin biki bai iya jurewa sai ran da ta gama haila dan haka sai karo wata ran da wance take haila sai tafi ya kwanta wurin wance kun ji wannan na daga cikin fiqh salaf amma fiqhul mutaakhirin ne a ba dama nan kam an shaddada maka to wannan sai tunkuɗa da dama daga mazaje su tafi zina kana da mata biyu wance tana haila ba matsala ce da za ka yi a ɓoye ba it's not a hidden agenda ba alkawari ne ba shiri ba ne na ɓoye a'a wance tana haila wance kuma lafiyar ta sumul sai ka ce to zan je wurin wance za mu kwana ke ma ran da kika samu kanki a halin kina lafiya wance tana haila sai zo ya biya bukata shikenan kamar bashi ne jama'a mun gane wannan ba zai yiwu ba sai in an karantar da mutanen addinin musulunci ingantacce in ko za ku tsaya za ku karantar da su fiqhun malikiya ne to fiqhun malikiya kam iziya ta ce in kana ɗakin wance to ba damar ka shiga ɗakin wance ma sai dai ka tsaya dokin kofa in kana da hula ta miƙo maka to wannan babu rahama a ciki baki ɗaya ko karanta hadisin bukhari da muslim ku karanta bulugul maram ku karanta subulus salam ku karanta nailul autar ku ji yadda aka ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kullun sai ya shiga ɗakin matan shi duka la'asar ta ya shiga a tattauna da wancan a tattauna a tattauna sai ya tike a ɗakin wadda zai kwana ba ka da dalilin da zaka ce wannan hususiya ce domin hususiya sai da dalili in ka ce kaza hususiya ce sai a ce ina dalili usulul fiqh kenan ina dalilin da ya khassasa cewa annabi ne kadai shi yasa in kana da matarka guda biyu ran da wance take cikin haila ko take cikin jinin biki ko ba ta da lafiya ko wata larura da ba za ta iya ba da damar ku sadu ba sai ka tafi wurin wancan sai ka sadu da ita jama'a mun gane wannan da kyau ba ka yi laifi ba wannan ba abin kunya ba ne duk jakan magori da jakan bokaye aje a faɗa duk jaridun duniya a sadi gidajen talabijin a ɗauka ka yi laifi ba sai dai a malikiyance ne kam za a ce ka yi laifi daga majalisar mai martaba kaza an ce haramun ne baki ɗaya an yi ijma'in ƙarya da wofi wannan kan babu shakka jama'a mun gane wannan da kyau amma wallahi baka saba sunna ba ku karanta ku ji jama'a mun gane wannan da kyau sannan na biyu shin a baka wannan fatawa mai sassauci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi alheri ko ko sharrin da yake faruwa sakamakon kuncin waccan muguwar fatawar mazaje da yawa ga matar shi wance ba ta da lafiya ranar girkinta wance lafiyar ta kalau to saboda an ce ba kyau wai ba zai je sadu da ita ba Shi kenan sai lallaba sai tafi sai fasikanci a waje to ke yanzu kin yadda ya je ya fasikanci a waje ya je dauko cuta ya zo ya kawo muku gaba ɗaya cikin gidan to ko ba zai ɗauko cuta ba ke yanzu mutuncin ki bai zube ba ga ki kina kwance kin cikin kwanciyar mai kiki jama'ar musulmi mun gane wannan abubuwa da kyau ko shi yasa a koya wa mutane addini qur'ani da hadisi in mutum ya girma to sai a zo ana koya mishi zantuttuka malaman fiqihu daga nan zai rinka gwada duk abin da ya daidai da qur'ani da hadisi ya karba duk abin da ya daki qur'ani da hadisi dama bai shigo ba sai ya naushe shi ya koma jama'a mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to wasu mazajen ainihin wani namijin yana da bukatar wannan to na a tsada shehu usman ya kira irin wannan zina ce a ce wai zaka je wurin waccan wannan ba ta lafiya zaka tafi wurin wacce wai kuma sai an yi tsada an biya wanci wannan ya zina ne matarka sai an yi tsada ka biya nan a ofishi kenan sannan ka shiga ɗakinta babu wannan doka a musulunci malam wannan maguzanci ne sam addinin musulunci ba zai yadda da wannan kamar siyan baki ne da ake kaje wurin amarya kawai ba za a magana ba wai sai ka sai baki shehu usman ya ce wannan kudin karuwa ne ai karuwa ce sai in ka bada kudi za a yi maka dariya in baka da kudi ba a daure wata lafiya lautuna ce sama bayanta ware da gaske ba sayarwa ba fa ba sayarwa ba misali akwai wadda take lafiyar ta kalau amma ta samu kanta a wani hali na kunci misali barin buga mana kyakkyawan misali sai a ce yau da magariba an zo an ce wance babanki da ke kaduna ko kano ko Sakkwata ya rasu don allah ba ta cikin tashin hankali sai zan kai kuma rannan kana da bukata wannan bukata ba ruwanta da mutuwa ba haka ne ko ba haka ba ɗabi'a to saboda haka yanzu kai kana da bukata kuma ranar kwananta kuma ran nan ita tana cikin takaicin asuba ta tafi sokoto ko kano ko katsina ubanta ya rasu ba za ta iya saduwa ba sai kana da bukata sai ka tafi wurin wance ka kwana ita ma wance ran da matsala ta kama ba shi kenan ba wato abubuwan zaunar da matan za a nuna musu addinin musulunci ba addinin kunci bane wa ma ja'ala alaikum fid min haraj Allah bai kuntata mana ba ba za a kuntata wa mutane ba jama'a mun gane ko ba mataka bace abin da aka ce shine kai adalci ranar girkin wance tana da lafiyar ta kalau ba wata matsala a'a kawai saboda kai azzalumi ne sai ka janya buta da daddare wai zaka tafi zaka je kashi zaka je menene zaka je menene sai ka je kun yi shiri da waccan sai ka fada dakin wancan ranar kiyama zaka tashi da barin jikin ka ya shanye haka hadisi ya zo cikin Abu Dauda da Ibn Majah ya kamata abin da ya kamata kenan jama'ar musulmi ku sani da cewa babu wata doka duk duniya sai alkur'ani da hadisi duk wata doka an ba qur'ani da hadisi ba ƙarya ce kuma ɓata ce kuma shirme ce abin da kaɗai yake doka kenan duk sanda za a nuna mutane a nuna musu addinin musulunci ga yadda ya ce to nan ne sauki yake nan ne rahama take mun sha kawo hadisin wani mutum da ya je azumi ya kama yaga ba zai iya jurewa ba lallai mai yiwa wata ran ya karya azumin shi da rana tsaka sai ya ce mata shi anti alayya ka zahari ummi in har na sadu da ke cikin azumin nan kamar na sadu da uwata to hukuncin wannan a musulunci shine zihari ba wai ya zama saki ba duk sanda miji ya ce mata shi in na sake saduwa da ke na sadu da uwata shine ma'anar zihari ba kamanta ya da uwa ba dan wasu na kuskure wai daga gado bi yakan kace kai wannan yarinya ta yi kama da ke wai sai a ce kayi zihari wannan shirme ne ba a yi fassara daidai ba zihari shine ka kamanta matarka da uwarka ba kama kama ta fuska ba akwai matar da zaka auro ta yi kama da uwakka sai ka zo ka ce kai aika wance wallahi kin yi kama da babata wannan babu laifi duniya da lahira amma ma'anar zihari da hausa anti alayya ka zahari ummi in na sadu da ke kamar na sadu da uwata to in ka gaya wa matarka haka to haram ne ka sadu da ita in kwa kana son ta halatta za ka yanta bawa ko ka ciyar da miskinai sittin ko ka yi azumin wata biyu to wannan mutum sai abu dauda ya ruwaito hadisin shi sahihin hadisi azumi ya kama sai matar shi irin haka wai tsoron kar matsalan nan ta abku ya zo yana cikin azumi da rana tsaka ya sadu da ita kun ga ya biyo shi kafara to gudun kafaran nan sai ya sa wannan kadarko tsakanin shi da matar ya ce wata rana dare ta yi dare ya yi ita kuma matar ta kwanta eh, irin ta yi kwanciya kwanciyar wawa nan da nan eh, ta buɗe cinyoyi ya ga abubuwa kai ba zai iya haƙura ba sai ya wuce shikenan a uzu billahi shikenan ya tafi ƙauye ya tambayi malaman ƙauye malaman ƙauye kuma Allah ya musu baki al'arabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasuli eh malaman ƙauye mutanen ƙauye baki ɗaya Allah ya ce sun fi kowa kangarewa Allah kafirci da munafunci sun fi kowa jahilta sunna da manzan Allah ya karantar je ka ƙauye ka gani jahilin bariki shine limamin ƙauye jama'a mun gane wannan da kyau to shi kenan malaman ƙauye ina fatawa suka ce aikan fatawa ita kenan sai dai ka yi ainihin kafara babu sassauci ya ce babu hali suka ce iyakar karatu kenan duniya da lahira ba yadda za a yi ya ce ba zan iya ba suka ce ba wata magana kawai sai ya sira da jikin shi ya gudo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina manzon Allah na da rai ka zauna malaman ƙauye su kashe ka ya zo ya rasulallahi ka ji tsautsayi da ya faru ya za a yi manzon Allah ya ce kana da wuya da zaka yanta bawa mutumin aka ce mai raha ne ya ce ya manzan Allah duk duniya in ba wuya na ba wallahi ban mallaki wuyan kowa ba to zaka iya ciyar da miskinai sittin ya ce ya manzon Allah gidana jiya da yunwa aka kwana to yanzu ya za a yi sai ai azumin watanni biyu ya ce ya manzan Allah kana ga kajagan nan duk wata ɗaya ne ma ya saka maka balle wata biyu <laughs> to ya za a yi sai manzan Allah ya ce ka je ƙauyen ku ka samu wakili na da na ce ya tara zakata ka ce ɗiba ya baka kai kafara kuma kafara ka ci shine ya koma ya je badalar ƙauyensu ya tsaya ya ihu jama'a suka taru lafiyawa ne ya ce wallahi daga wurin manzon Allah nake na samu kuncin ra'ayi da muguwar fatawa a wurinku na je wurin manzon Allah na samu sauki manzon Allah ya ce a ɗibi zakkakko a bani in ci ita ce kafara ta kaga sauƙi wurin manzon Allah haka alfazazi ya ce min al'abi ahana wa min al'ummi arhamu manzan Allah ya fi babanka tausasa maka manzan Allah ya fi uwarka jin tausayinka manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to abin da ake cewa ya jama'a ku dubi matsalan nan kar ku je ku fahimce mu da kuskure ku ce ai ma an halatta kana ɗakin wance ka shiga ɗakin wance ka je ka sadu da ita abin da muka ce maka walaqad wasaina allazina utul kitaba wa iyyakum an taqullaha ka ji tsoron Allah ka shiga ɗakin wance shari'a ta ce ya halatta kuma ko muktasar ma ya ce babu laifi kana ɗakin wance ɗin ka shiga wance su ma malikiyan kenan ba su haɗu ba muktasar ya ce kana ɗakin wance za ka iya shiga ɗakin wance yana cikin muktasar to hadisi ya tabbatar to sai ka shiga don wata bukata a kun haɗu da mahaifinta ne mahaifinta ya ce kaza kaza ka samu wancan ku tattauna kaza kaza sai ka je ba ranar girkinta ba sai ka je ka yi mata sallama sai ku shiga ɗakinta ku zauna ku tattauna tsaf abin da ake ce maka ka je tsoron allah in kai wani magudi a nan ita waccan bata ganka ba amma Allah ya ganka shikenan to in larura ce ta kama to kar kai abin a ɓoye don in kai abin a ɓoye ka fita da buta za ka je fitsarin karya ka je ka shige ɗakin wancan ko kulla kofa duk ta zo ita kuma za ta fita ban ɗaki ita ma sai ta ga silifan ka kasan wani lokacin wala arifan na hun fila hannun ƙauli to sai kai tuntuɓan alƙalami sai ka aje takalminka a kofa kaga kayan abin nan kenan asirin ka ya tonu to yanzu ta gano ka tsaf sai kaga an ce kwala ka tsakar dare ana algungumi munafiki ba za ka iya magana ba to me ya kamata ka fito karara ke wance kina da larura don haka kaza kaza kaza kaza abin da ya kamata kenan jama'a Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu amma ka ji tsoron Allah in ka zalunci ɗaya cikin matanka akan ɗaya wallahi ka ji manzo Allah ya ci ranar kiyama za ka tashi da paralysis shanyewar jiki ko a nan duniya ba ka san shanyewar jiki balle na rahira ka san fa ba yadda za a yi dan uwa jikinka ya shanye a kiyama kuma ka tafi aljanna ba a shiga aljanna da shagidewar jiki ka san wannan alama ce ta cewa wuta za ka tafi to wajibi ne mazaje su ji tsoron Allah akan wannan sannan magana ta gaba wadda tana da matukar muhimmanci mazaje su san cewa duk abin da kake to ka kaddara cewa Allah yana kallon ka waɗannan mata Allah ne baka amana su a hannunka in ka zalunci wance ka zalunci wance ka ainihin zalunci wance wallahi duk gaba ɗaya Allah zai fitar musu ke kuma da kike saurare na ko kike kallo na a yanzu wasiya ko nasihar da nake miki ita ce duk sanda kika samu kanki a halin miji macuci wallahi ki hakura wallahi ki haƙura duk sanda mijinki ya zan ya siyo kaza ya siyo kaza a ɓoye ya je ba wance ya yi kaza ya yi kaza ya ba wance ya yi kaza ya yi kaza ya ba wance wallahi karki damu in kika bar mutum da Allah wallahi Allah ya fi ki karfin da ke za ki kwato da kanki kina nan sai Allah ya tona asirin shi abu na ɗaya kenan abu na biyu idan kika sa mishi ido akan haka kina nan sai ta fashe tsakanin su wata rana isu isu sai kin ji suna rikici ba kai ka siyo min wannan rashen ba saboda munafunci ka kace wai in ce wai babana ne ya baka ka kawo mini jama'a mun gane wannan da kyau ito eh saboda haka ga ka tsaya tsakaninka da Allah ke kuma ki tsayo kuma duk sanda kika samu kanki a halin kunci wallahi ki rinka hakuri ga wata baiwa Allah can da Allah ya ta cikin suratul nisa'i hadisin bukhari da muslim ya zo ya fassara ta ita ce matar manzon Allah mai suna saudatu zam'a da khadija ta rasu manzon Allah sai ya sake auren wata dattijuwa ita ce sauda ya aure ta ana nan ana nan sai kuma ya auro aisha budurwa mai ɗanyen jini shi ko manzan allah mutum ne mai raha mai annuri mai annashuwa don haka yanzu ya auro budurwa bai sa shi ya zama dattijo wai kawai sai ya zauna sai dai zikiri sai karatun alkur'ani a'a har share tsakar gida aka yi suna wasa shi da aisha duk sanda mutum ya auro amarya ke uwar gida ki natsu wallahi ko sabuwar riga ka kai wa tele ya dinka maka kana da rigar naira dubu goma ran da ka kai wa tele ya dinka maka ta naira ɗari biyar sai kaga kana tsima a kan waccan ta ɗari biyar to balle yana tare da ke shekara ku talatin shekara ku hamsin yau sai yi wata sabuwa ai dole ne zaki ga ɗan tsalle tsalle ɗan kaza sai ki daure in kika kasa daure ya shi ke ja sai a sake ki sai a ce kun ga daga yin amarya ya kori tsohuwar matar shi kuma ke kika kori kanki ki daure duk wannan gwadaran nasu ba su wata uku yana ganin ta fara amai ta fara tumbuɗi kenan ya manta da ita kuma sai dawo da tsoho zuma ake magani to amma ke sai ki kasa daurewa Sau daɗin nan da ta ga abubuwa ya kai ya komo sai ta fara fahimta kada dai mutumin nan ya sake ni kada dai fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ni ba zuwa ta ta ci kwalashi ba ba tafiya ta ta kai kara ba sai ta tsaya ta amfani da daɗewarta a duniya sai ta kawo basirar bari in tarbi mutumin nan mu yi sulhu ta ce ya manzon Allah ka rufa min asiri in zauna ina matakka a duniya in tashi ina matakka a lahira ya fiye min alheri da a ce daga baya ka aure ni kuma ka sake ni don Allah na ga ka aure yarinyar nan ta dauke hankalinka to kai min haƙuri ka ci gaba da zama da ni a matsayin matakka amma in wata ya kama in kai kwana ɗaya a ɗakina ya isa saura kwanaki 28 ko da tara ka je kai a ɗakinta manzo Allah ya ce kin yafe ta ce na yafe wallahi na sadakar na yadda ni dai in zauna in mutu cikin aurenka haka ta zauna ta zo aka yi wannan sulhu don haka ko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure mata da yawa daga baya ranakun ainihin da suke na sauda ne sai a kwashe rabi sai a baiwa aisha tunda ta kyauta mata tuntuni sai da Allah ya saukar da Qur'ani a kanta wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw irada in wata mace ta ji tsoron mijinta zai kau da kai ko zai sake ta ko zai wulakanta ta fala junaha alaihima an yasluha sulha babu laifi su tsaya su sulhu na na wasulhu khairun Allah ya ce yin sulhu din shine alheri sulhun nan ki je ki karanta tafsirin qurtubi tafi ka je kai ma ka karanta tafsirin qurtubi al-imam al-qurtubi yace tunda dai Allah ya ce was-sulhu khair ya kawo shi da alif da lam na jinsiya to duk sulhu alheri ne yana tare da ke shekara ku talatin ko ashirin yau sai ya auro matar shi yar gayu ce yar kaza za a ɗauke ta a je yawo nan a je yawo nan kakkita da bala'i in kika ta da bala'i zai kare kanki sai ki natsu in kika natsu sai a zauna a yi sulhu menene za a sai miki a sai ki ce ni kam a biya mini kuɗi in tafi in je in hajji ko in je in umra ko a biya mini kuɗi in gina wata makaranta ko a yi mini kaza a kan me sai a ce a kan ki sadaukar mana da kwanakin ki. ke me zaki da shi yanzu tun kuna saurayi da budurwa ita da ta zo ta same shi ya manyanta da furfura da tamoji to in kika haƙura aka sulhu ɗin nan sai zama miki alheri to amma mata ba sa tunani akan irin wannan sai ka ga mace an shekara arba'in hamsin da ita wai sai ka ji an ce an sake ta tana da 'ya'ya da jikoki da ta taba kunne ke da ake jiran a ɗauko rikici a kawo miki kin zama kotun duniya kuma wai ke ce yau kuma kika tafi kai kara ina duk dattijan da zai miki sulhu babu shi yau a duniya sai ki koma 'ya'yanki 'yan secondary school 'yan primary suna cewa mama dan Allah ki haƙuri ki dawo dan Allah ke baki abin kunya ba duk me wai rashin dangana wai ya za a auro wata a wulakanta ki to saudatu dai kuna jin ga abin da ta yi kuma kuna jin yaban da Allah ya mata yanzu saudatu tana ina tana aljanna da ta sake ta yi asara ta ba gidan manzan Allah wallahi aljanna sai an yi canke da ita sai an yi na janje ni gidan goro ko ta samu shiga ko bata samu shiga ba amma babu shakka yanzu saudatu na aljanna sakamakon haƙuri da ta yi to mata ba su da wannan haƙurin in wani shaiɗanin ya hau kanta shi shikenan sai ta ce in sama da ƙasa za ta haɗe ai ba sama da ƙasa ba za ta haɗe saboda ke ba sai dai ke saman girarki da saman leɓanki ya haɗe wallahi shine a sake ki Allah ya kiyaye to malam da ya ce aura batuhu, fi tawtidi alaqatihi bi usratin muayyana ko kuma shi wannan miji yana son ya ƙara aure ne saboda yana son ya ƙara ƙarfin alaƙar da ke tsakanin shi da wasu misali a wani abokin shi ne wana suna zumunci tun daɗewa sai ce ni ko barin auri yar wani ko kanwar wani ko yar uwar wani dan alaƙar zumunci ta ƙara ƙarfi kaga dalilan aure da ke sa maza ke ƙara aure malam yake kawowa au ghairu zalika min al'umur ko kuma wasu al'amuran dai daban na daga ciki da dama waɗanda ke sa mazaje su ƙara aure to duk in aka sami irin waɗannan dalilan ko wasu su mai gida ya ce zai ƙara aure ki nutsu kada wannan ya sa ki zabura wurin boka ki je ke ce kaza ke ce kaza ke ce kaza ke ce kaza Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga bokanci da sharrin bokaye Allah ya tsare mu daga sharrin mata irin waɗannan masu zuwa wurin bokaye waɗannan abubuwan ba za su samu ba jama'a sai fa an tsayu anewa matayen nan wa'azi malaman islamiyya masu karantawa islamiyya malamai da ke tara mata su ne musu laccoci in aka samu dama a rinka wa mata wa'azozi akan irin waɗannan abubuwan duk sanda mata suka taru wata mata ba ta zuwa wa'azi amma in aka ce yau ta biya kuɗin aikin hajji ko umra za ka ga ta zo wurin wa'azi wata mata in ta je makka za ga tana zama wurin wa'azi to in aka sami irin waɗannan kai malami in ka zo sai kai ta sako abubuwa kai ta tattaɓo abubuwa ka ne musu wa'azi a kai ba dan komai ba sai dan a samu gyara insha Allah ta'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ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 wanda ya daidai da uku ga watan Fabrairu shekara ta ɗaya muna karatun littafin asarimul battar fi tasaddi lissaharatul ashirar na shekul allama wahidu abdulsalami bali hafizahullahu wannan littafi ne wanda ɗaya tamkar da dubu game da matsalar da yake karantarwa akan cewa sihiri kafirci ne bori bokanci tsubbu da duk waɗannan tarkace gaba ɗayansu maguzanci ne ba addinin musulunci ba wannan littafi bayan da ya gama bayyana maka cewa lallai bokanci haramun ne kafirci ne ba musulunci ba ne sai ya kawo maka irin ta'adin da bokaye suke yi da irin yadda bokaye suke su zama bokaye na cewa sai sun taka alkur'ani sai sun rubuta alkur'ani da ribas sai sun rubuta alkur'ani da najasa sai sun wulakantar da alkur'ani sai sun zagi sunan allah da sunan annabawa da sauran abubuwa dai na kafirci to sai ya kawo maka irin barnarsu na cewa sukan yi asiri domin su ainihin raba mace da miji sukan yi asiri domin a ainihin kulle mutum ya kasa saduwa da matashi ko kuma mutum ya kasa ainihin da matashi cewa budurwa ce ko kuma a asiri a juyar da zuciyar wance ta so wane ko wane ya so wance ko makamantan haka wannan shine ake kira sihirul muhabba ko kuma attiwala ya kawo mana yadda ake bi a gane irin wannan sihirin to sai ya kawo mana dalilan da ke sawa mata suke zuwa ake musu irin wannan sihirin wata kwalamar dukiyar mijinta ce kadai take ainihin sa ta taje wa mijinta ainihin asiri to duk malam da ya kawo mana bayanai masu tsawo kwarai da gaske waɗanda mun gabatar da gamsassun bayanai insha Allah a yau sai malam ya ce asihirul halalu ke mace ki tsaya ki ji da kunnen ki ki karkada kunne ki natsu bai halatta ki je wurin boka ya sihirce mijinki don ya soki ba ko ki sihirce mijinki don ki mallake shi ko makamantan haka amma ga yadda za ki bi a ƙarƙashin abin da ya halatta ki iya samun mijinki a hannunki shine sai kira wannan abu da asihirul halal domin asalin dama kalmar sihiri kamar yadda muka ji a harshen larabci tana ɗaukar a juyar da abu saɓanin yadda yake to ya za ki ki karkato hankalin mijinki sai kira wannan abu da sihiri ba wai ana nufin wannan a wani nau'i ne na sihiri tsafe-tsafe na halal ba a'a za a baki shawarwari ne game da tsafta da iya gyara abinci da iya magana mai daɗi da ladabi wannan shine ake nufi da asihirul halal kawai ina fatan mun gane don makumanta ba tun a shimfiɗin littafin nan da ya mana ishara akan wannan kalmar sai da nemar maza na ce to gaba wani abu yake nufi ba ga abin da yake nufi don sai a je a samu wasu makiya Allah su ce ai mu ma muna sihiri ina fatan mun gane wannan to shine yace a sihrul halal ga irin sihirin da ya halatta ki dan ki samu mijinki a hannunki cikin limana kuma cikin samun lada mala yace wa hadhihi nasihatun uqaddimuha lil mar'atil muslima yace wannan nasiha ce wadda nake gabatar da ita ga mace musulma wahiya wannan ainihin wato nasiha tawa kuwa ita ce annaha yumkinu an tashara zawjaha bima ahallallahu laha zai iya yiwa mace ta ainihin sihirce mijinta ta hanyar bin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya halatta mata kamar me sai ce bi ta zayyuni da yawan yin ado wata jammuli lahu da kuma yawan yin gayu akwai bambanci tsakanin ado da gayu in sun zo a haɗe amma ba haka ba kalmomi ne ado hausa ce gayu turanci ne amma nan ya haɗe kalmomin gaba ɗaya a wuri guda labudda kowace ta ɗauki wata ma'ana wadda take karuwa akan yar uwarta ado sai a ɗauka ado wanda aka saba gama garin ado wanda duk wanda ya ganta za a ce kai wance ta caɓa ado a yau attajammul kuma sai a ɗauka gayu da ƙara ƙawata abu ma'ana madadin kin yi daurin kallabi maryam wace ce ake kiran kallabin maryam wace ce ake kiran kallabin sai kuma ki kawo shi sai ki karkatar da shi ya kara wani saiti gabas maso kudu ko maso arewa haka to wannan a tajammul mulki ina fatan mun gane wannan yawwa insha Allah sai ce fala taqa'u ainuhu minha ala qabihin ya ke mace kar ita mace ta sake idan mijinta ya ga wani abu mummuna kar ki sake a gidanki ko a jikinki ki bi ki share gida fas ki bi ki gyara jikinki kar ki sake mijinki ya taba ganin wani abu mummuna tare da ke wala ya shummu ha illa atyaba rihin kada ki sake ke matan nan aka ce kar ta sake ita matan nan mijinta ya shanshana wani abu ya sansana wani abu ya ji kanshi ko ya ji doyin wani abu sai dai abu mai kanshi duk inda mijinki zai sa hancin shi wurin bola ne ita kanta bolar ki tafi supermarket ki je ki siyo mata abin da in an share bolar za a fesa mata sai ki ji ita kanta bolar so ake ma a shanshana kun san akwai wannan auren baturi abin da in aka share bola sai a zo a yi mata wani feshi na annuri bola ce fa amma wallahi sai ka ji kana ƙara kai hancin ka wurin jama'a mun gane wannan to kar ki sake mijinki ya sansani komai mai wari sai dai abu mai kanshi a mai kanshin kuma ce barihin, mafi kanshi sannan wa bilibti samatil mushriqa sannan kuma mijinki ya rinka ganin ki da murmushi mai haskaka fuska alibtisama murmushi almushriqa mai haskaka fuska wa bil kalimati tayyiba da kuma ainihin magana mai daɗi Allah da kanshi ma haka yace wa qulu nasi husna ku gaya wa mutane kyakkyawar magana shine mawaki yake cewa ya bunayya innal birra shay'un hayyinun wajihun talikun wa lisanun layyinun yana wa shi faɗa ne mai nasiha ya ce ya kai ɗana. ai hali na gari abu ne mai sauƙi. sakin fuska ne da kyakkyawar magana to shi shine duk sanda za ki kalma ki yi kalma mai daɗi mai taushi kakkirin ka magana kamar jirgi yana taka dogon jirgi ko kwangirin jirgi haka garab garab garab a'a sai kirin rinka lankwasa muryarki da Allah madaukakin sarki ya ce wa mata fala takhda'na bil qawli kar ku sake ku rinka lankwasar da muryarku. shin ga mazajensu yake magana a'a in kika je zaki siyayya supermarket ne ko kasuwa ko wata harka a nan kam sai ki saki jiki ki magana yadda aka san kawai gama garin mace tana yi amma yau mijinki magana ta kama zaki da shi to sai ki rinka magana da shi da kyakkyawa ainihin kalmomi da kalmomi masu taushi ana jin maganganu na ladabi da girma da biyayya in ya taso da bambamin fadake ki ƙasa amma ya taso da bambamin fadake ma kin taso kenan kin gama watsewa wa ta'atihi illa fi a yace wa husnul ishra da kuma kyautata al'ishra abin da yake nufi da al-ishra shine mu'amalar kwanciya tsakanin ke da shi domin ya gabatar da al'ishra in malamai suka ce ishratun nisa al-imamun nisa yana da littafi kitabu ishratun nisa to anan hudda da mata gaba ɗayan zamantakewa da su to amma nan ya kawo ado kyakkyawan magana kaza kaza sai kuma ya ce husnul ishra shine in miji ya zo kwanciya da ke ki shimfiɗa mishi yanayi mai daɗi ki mishi duk abin da kika san zai sa shi ya gamsu wallahi duk mutumin da ya gamsu da matar shi babu sanda zai je yana neman wata to ke din nan karki wulakanta kanki ki dauka tun da yanzu shekarar ki 35 shekarar ki kaza dan haka kin tashi aiki bari ki zauna ga kinan kamar wata motar itace ko kamar wata bola kaja shikenan ba kya buroshi ba kya kitso ba kya yankan farce kullun ke kenan kina zumbura baki kamar mujiya wallahi ba abin da zai sabbaba miki sai bala'i kuma ki zo ciwon zuciya ya kama ki shi kuma ya ga to menene haka ga bala'in ke ga muni ga ba ado ga kuma cuta to da wanne zai ji ko ya gudu ya ban miki garin ko ya sake ki al'amari shikenan ba limamin da zai iya sulhu domin dama kin riga kin zama baɗini ki da zahirin ki ba dai kin zama tashin hankali to saboda haka mata sai a kiyaye waɗannan abubuwan husnul ishra shine kyautata mishi wajen kwanciya in aka zo kwanciya kar ki sake sai wai miji ya nemo ki taho kuma ya nemi ki magana kina wani yanga a'a yanga ana yi ne kafin a je kan gadofa in aka je kan gado ba wata yanga da za zaki mishi sai ki kwana cikin tsinuwar mala'iku nan da nan ki zo ke da kanki ki neme shi ki kyautata mishi ki ja hankalin shi haka har bukata ta biya mala ya ce wal muhafazati ala mali zauji da kuma kula da dukiyar miji mijinki ya siyo rediyo ne mijinki ya bar dukiya ne mijinki yana da mota ne mijinki keke yake da shi mijinki yana da dabbobi kaji ne ko menene magariba ta yi ki share gida ki tura mishi kajin shi a kurki keke ne yake da shi ki gyara mishi ki kawar da shi gefe guda takalmi ne wallahi akwai matar da za ta je ta siyo ainihin buroshi na shushaina da kuma man goge takalmi da zaran mijinta ya aje takalmi shi kenan sai kaga kawai ta sa ita zama ya shaushaina ta katsin ma ta ɗora kan cinyarta ta wanke takalmin mijinta fes ta adana mishi to abinda ake so kenan kai wasu matan ma iyawa ya kai musu matuka ba ma wai abokin miji ba ma miji ba abokin miji ba duk wani abokin miji in ya zo gidan sai an wanke mishi takalmi fes za ta zo ta gabatar muku da abu mai daɗi kuna can kuna ci nan kuma ta fita ta wata kofar baya tana can tana wanke takalman ku fes sai kun fito ku ga takalman ku dodar suna haske gobe ba za ka zo hira ba za ka zo dole ka baro taka da bata maka shushaina tattada wanda ake shushaina kowa yana son shushaina ina fatan mun gane Allah ya shiryar da mu to shi yasa mata sai a kula amma miji ya je ya siyo miki rediyo ya siyo talbijin ya siyo kaza sai zo ya samu an balle hannun rediyo wane ne ya balle wane ne ya balle to ni na sani ne kaza kaza kaza baki damu ba yaya akai bai balle hannun tangaran dinki ba ma'ana kina kula da hannun tangaran dinki fiye da hannun rediyon mijin kuma ya siyo danke ne to malam dai bai gushe ba yace wa ri'ayatil atfali da kuma kula da yara ɗin nan ƙanana ya bar muke 'ya'ya ƙananan nan ya same su kin wanke su ka annahum wildanun mukhalladuna gashi nan 'ya'ya ƙanana fan aka yi musu ado har abin ado ne su kansu gashi nan Allah ya gaya mana a cikin aljanna ‘ya'ya ƙanana ‘yan aljanna za su rinka gani kyawawa in ka ga yaro kyakkyawa an haɗa mishi ya sanya kaya an fesa mai turare sai ka ga kana sha'awa ya matso kusa da kai kana sha'awa ka ɗauke shi to sai ya zama kina kula da waɗannan 'ya'ya wa husnul inayati bihim kuma kina kyautata kula da su ɗin lokacin makaranta ya yi ba sai ya je ya tattaro miki su ba ke da kanki kin tattara su ke yanzu shi kike jira ya zai kai su makaranta ne zai musu darasi ne duk irin waɗannan abubuwan ya zan kina kula da 'ya'ya amma an bar miki yayaye sai ki bar su kamar yayan maguzawa ko kuma jikokin maguzawa suna ainihin a shari'a gundun gundun ko sai baban ku ya zo sai kin zama zo da wallahi gaba ɗaya kin gama zubewa ma'ana ke baki da hukuma baki da gwamnati akan yayanki sai dan ke zinduma ashar sai ki ce wai sai baban shi ya zo kefa ba ke kika haife shi ba kafin ya fara sanin uban shi ke fara sani yasa sai ki zama kina da cikakken ainihin kula akan 'ya'yan nan wa ta'atihi da kuma yi wa miji da'a duk abin da ya ce sai ki tankwari ki bi wannan abu illa fi ma'asiyatillahi sai dai ga abin da ya zama saban Allah ne to ga abin da ya zama saban Allah ma in ya ce yi kaza in ke gane kaza din nan ya zama saban Allah bi shi cikin lalama sai ki ga ya fi bin abin da Allah ya ce din kina cikin haila sai ce ki zo ku kwanta sai ki ce haba ba ka ganin kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kina dan shafa shi kina dan shafa shi kamar dan yaro jariri nan da nan sai ki ga bacci ba shikenan ba an samu maslaha ina fatan mun gane a'a to amma da Allah kai ko suratul baqara ba karanta bane jahili Allah ya raba mu da auren jahilai kaza kaza ai shikenan matsala ta faru gare ki sai ki rinka mishi ainihin ta'a sai dai a wajen ma'asiya sai dai sabon Allah kake bi shi akan haka walakin malam ya ce sai dai abin takaici da mamaki launa zarna ila mu ma'inal yau ma da a ce yau za mu kalli yadda zamantakewar mu take lawajen na ta naƙudan ajiban fi hadhihi umur da mun ga tufka da warwara mai ban mamaki game da duk al'amuran nan da muka lissafa fara tun daga abu na farko da malam ya faɗi at wata wa tajammulu lahu yi wa miji ado ki ado don mijin ki gani ki yi gayu ki kankare akasin haka kake gani malam zai zo ya faɗi mana da kai kalma mai daɗi akasin haka miji yake ji kyakkyawar hudda wajen kwanciya akasin haka miji yake gani kula da dukiyar miji kula da 'ya'ya wajen ainihin biyayya duk akasin haka ne kuma wannan sai malam ya ce fi mujtama'ina a cikin zamantakewanmu ne ta musulmi abin mamaki wannan takaicin yake wallahi ka tafi kudu ka je ka samu mata inyamuri ko mata kalaba ko dan ikoyar kowane ne a kudu ka je ka samu shekarar ta arba'in da biyar ko shekara hamsin amma za ka ga ta gyara jikinta ta feke nan ta kankara nan ta karkata nan ta gyara nan ta yi fanalbitin nan duk ta shashafa abubuwan da ya kamata a shafa in ka ce mata good morning madam sai ta ce look at me very well i'm not your madam eh, sai dai ka ce mata sister wai sai dai ka ce mata sista wai madam ita uwar gida yanzu kana ganin na yi saki ne za ka ce madam gashi nono ne shekarar shi hamsin ya riga ya lagube amma ta tashe shi ya yi saiti pes yaushe za ta yadda ka ce mata madam ba za ta yadda ba to amma mu kam sai ka ga nono ya zama kamar gugar roba nono kamar gugar roba haka ya zama gashi nan fakam haka sai a fito da shi ta wuya ana baya ana baya nono ya zama kamar gugar roba ka gani ba daraja samsun wulakanta kansu kaga kafar ta kamar ta ta wuce rana bata samu kuɗin mota koma wallahi malam abubuwa ba san babu tsari malam gashi dai malam ya ce fanajidul mar'ata a irin wannan rayuwa tamu abin mamaki sai mu samu mace ta ta zayyanu ahsana zinatin tana sanya kawa mafi kyawan kawa wa talbasu ha min huliyin tana sanya kayan ado wanda take da shi wa takhruju sai ta fita ka annaha fi yawmi zifafiha kamar wannan ce ranar tarewarta in za ta fita waje shi yasa a nan ƙasar hausa abin mamaki sai ka ga mace ta zauna cikin ƙazanta da dauɗa da ɗoyin hammata da warin baki da duk gida ya yi kaca-kaca ran da duk za ta je asibiti ko biki ko taron suna ko za ta je wani wuri ran nan asibahin fari kafin ladan ya kira sallah ta tashi ta ɗora ruwa ta tashi ta kinkinsa abubuwa dutsen kaushi an ɗauko shi za a goge to shine in akwai yaro ɗan ƙarami yayayi ya fara sai ka ji ya ce ni ma sai na je bai san fa inda za a je ba amma tun da ya ga ana waɗannan strategies yau ana tsare-tsaren nan ya tabbata yau akwai inda za a je don haka sai ce shi ma sai ya je ina za a je oho da ya san da tafiya yau tun da ba a ado sai za a yi tafiya jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya kiyaye yasa mata ku gyara wallahi in ba haka ba takaici zai ci zai lalata al'amarin saboda matsala ta yi matsala nan a gida ka kalli matarka cikin muni da dauɗa da kazanta sai ka fita sai ka je ka ga wata wadda yake ba ta kai matarka ba ba abin da ta kai matarka kyau ko sura ko menene amma ta tsaya ta gyara jikinta baki ɗaya wanda malaman tarbiyya sun ce kashi biyar na rayuwar mace to kashi ɗaya daga ciki ne take gudanar da sauran harkoki kashi hudu na rayuwarta a gaban madubi take yi ado ne goga kaza ne shafa kaza ne gyara kaza ne har ya kai mata yanzu saboda ci gaba yawo ake da 'yar karamar jaka a cikin jakan nan akwai hoda akwai fankeke akwai soso akwai madubi akwai kaza in ta ga ta kurantu ta kurantu kura ta buga ta ta shiga tasi ta hau a caba sai ta je ta samu wani wuri sai ta dan gyara jikinta ta goggoge ta shashare sai kaga kamar yanzu ta wanka ta fito to sai ya zama kai ka baro taka a gida ga ta nan kamar an yi hadari da tsohuwar mota ka zo ka ga wannan tana sheki a rana tsaka a kasuwa don Allah ba za ta janye hankalinka ba dole za ta janye hankalinka shi yasa mata ku kuke taimakawa mazajenku da suke tafiya suna ainihin gantali a waje babu wata mace mai muni ka dubi wannan magana ta wana sha faɗinta duk wata mace da ake ganin mai muni ce ba ta makala makala ba ne ba ta rataya ba ne don su dama Allah ya yabe su mata ya ce awa man sha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin mata tasowa suke cikin ado makale-makale sannan in an zo husuma ba su da karfi. mace nawa ce za ga ana faɗa tana dankara namiji da kasa sai nadiran wadda ba a rasa ma'ana saboda kasancewa su su abin ado ne don haka sai ma ba a yi su da siffar karfi ba saboda su kansu ado ne don haka aka ce mata a rufe su gaba daya me yasa duk abin da ya kai matuƙa wajen daraja ba adana shi ake ba yanzu ana ganin fuskarka ana ganin hancinka ana ganin azzakarinka saboda azzakarinka ya fi hancinka daraja haka ne ko ba haka ba ana ganin zoben hannunka ko kuɗinka fa waye san da suke ka kai su can kana jin kanshin su ba haka ba ne to duk abu in ya kai matuƙa wajen daraja ƙara tsare shi ake ƙara tare shi ake ƙara rufe shi ake saboda haka daraja ku je ta kai ake cewa ku yi haka in ba haka ba kuna tozartar da kanku domin yanzu 'yan mata akwai gangariyan karuwan duniya su ne 'yan matan nan na ƙasashen amerika da sauransu waɗannan su ne karuwai grade 1 to duk wata 'yar iska yanzu a ƙasarsu balarabiya ce bahaushiya ce bafulatana ce babarbara ce ba banufa kowace iri tana nan kokari take ta kwaikwayi irin waɗannan 'yan matan sai ka ga in ka ga waɗannan 'yan mata na Amerika ka ga irin waɗannan 'yan matan ƙasarku da ke iskanci sai ka ga duk irinsu ɗaya don dama su ma waɗancan galibi baƙaƙen fata ne su suka fara fito da wannan bararrojin gashi da za a zo a zuba a shafa kaza a shafa kaza sai ya zama in ka yi sha'awar wata ba amerikiya sai ka ga irin ta nan a anguwarku to ke kuma da kike matar sunna ba za ki tsaya ki abin da sunna ta ce ba Shi kenan sai ka ga a anguwar yake ga kike matar shi ya ƙetare ki yana neman wata 'yar iska daban waccan 'yar iska da yake nema ba ta da bambanci da ita da kwato-kwato domin kwata ce za a yi amai ya gangaro ta cikinta a yi zawo gudawa a zubar da fate a zubar da gurgubin abinci duk wata dauɗa in aka tunkuɗo ta ba ita ce take haɗuwa take kwata ba don ta je ta samu wuri hankalin ta ya kwanta sai ta ko ta kwanye kasa sai ka ga kyakkyawan ruwa ya taso sama gare gare haka kwatankwacin waɗannan 'yan iskan 'yan matan ke kwato-kwato ne dauɗa ce amma da yake sun yi shafe-shafe daga sama sai a rinka ganin su a beban sha'awa sai ya zama duk cutar da ke jikin waccan in ya je ya kwaso sai ya zo sai ya maka miki shikenan ya je ya kwato cuta ce ya kwaso kanjamau ne ya kwaso gonorrhea ne ciwon sanyi syphilis ne ya kwaso menene ya je duk abin da ya je ya kwaso sai zo ya zuba miki in ya mutu ko ya sake ki sai ki je ki auri wani sai ke kuma ki ci gaba da yadawa ya zo ya auro ki shi wannan yana da matan shi biyu ko yana da matan shi uku duk sai zuba wa matan nan shikenan sai zama cuta tana ta yaduwa cuta tana ta yaduwa duk asalin sababin haka shi ne ke din nan da baki tsaya kin yi wa mijinki ado ba har ya tafi ya je fada cikin wancan kwatamin Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi yasa mata sai ku yi wa kanku fada wallahi kuma ado ki ce ai saboda kin ga madan wance ko wance shugaba matawa ne matawa ne ta yi ado iri kaza da leshin dubu kaza ke ma sai kin sa irin shi a wallahi abin da ke tare da ke din nan a tamfan nan taki ta naira 600 ko 800 ta ishe ki ki ado da ita kuma adon yadda ya kamata saboda shi ado iyawa ne namiji yanzu in ka je ka samu babarbare ko bakano wanda ya iya aje hula a kan shi in ya karya hula babarbare ya saka ta akan shi ta naira 150 ce kai da ka sa ta 5,000 bata iya zama a kanka ba saboda baka iya sa ta ba ashe iyawa ne ado in ka je ka samu bazazzagi ko bazanfare ko basakwace ya yi naɗi naɗin nan yadi bai wuce naira 60 ba ko naira 70 sai ka ga ya tsaya ka ce shi ne sarkin musulmi haka ne ko ba haka ba kai kuma sai ka je a cikuikuya maka naɗi gashi nan kamar za ka kai wanki saboda ka sa mai tsada baka iya ba ashe ado iyawa ne ado iyawa ne jama'a mun gane wannan da kyau ku auna wannan magana da na faɗa da kyau an tabbatar da ba wanda ya kai ba zazzagi da ba sakwace iya nadi to ba wanda ya kai ba kano da ba barbare iya aje hula aka to waɗannan mutane kowa a fannin shi in ya samu mai arha ya kawo ya kafa sai kaga abin ya yi fes kai da baka iya ba sai kaga ka sa hular gata nan ta ne na rufe baya na rufe ciki ba ta maka kyau ba amma abin da muke so ke mace ki gane shi gwargwadon abin da ya sauƙaƙa gare ki din nan zobe in na naira ashirin ne kika kawo kika makala wallahi ya isa wance ta je ta sa na dubu kaza in bata iya sa ba sai zamna ki ya fi zama a hannunki to kuma ko kun san a kudancin nan mata har zuwa suke ana koya musu ado mace ta je a zauna a koya mata ya ake ado tukuna Wai ya ake ɗaura zanin da yake fusga hankalin maza ya ake ɗaura ɗan kwali wani irin ɗan kwali ne maza ya fi fusga hankalinsu ko kun san a ƙasar turai yanzu da ƙasashen larabawa har shaguna akwai na yi wa mata ado sai mace ta je ta zauna minti talatin ko awa ɗaya kawai an danki fuska ta ado ake mata nan ya yi wani tudu sai a sa akwai na'ura sai a kankara wannan tudu a kankare wallahi yadda ka san mota an ta haɗari in aka kai ta wurin fanalbita ya buge nan ya kankare nan ya tashi nan sai ya fenti wanda zai saje gaba ɗaya wallahi haka ake musu sai ka ga mace mummuna ce ta shiga ɗakin ado a ƙasar larabawa ko turawa sai ka ganta ta fito ka ce kamar yadda ake siffanta hurul inin nan ce sai ka ga babu sofanan wani abu a jikinta an kankara duk wani tudu da kwari da wani tabo da ta samu an bi an yi fentin wurin gaba ɗaya da ainihin hoda to waɗannan irin 'yan matan su ne suke kwashe mazajen ku. sai ka tafi jami'a sai ka ga dubiyar da 'yan mata suke ado to kuya ba za ku irin wannan ba mijinki aka ce ado kuma aka ce kuma Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna adan su kasu bayyana sai ga mazajensu don haka wannan adan da ake zuwa ake kwashe mijinki da shi ke ki zo ki mishi a cikin gida mana me yake ɗaukan shi ai wando ne ake kawo ake sawa jeans a kawo t-shirt a sa a kawo hula hana sallah a sa ke ma sai ki sa a siyo miki wannan sai ki sa wallahi abin da larabawa suke kenan balarabiya sai ka ganta a saudi arabia cike da hijabi chip amma da za ta cire hijabin nan shirt ce take zanzare da ita dam da kuma wando a zanzare dan haka kawai da mijin ya zo yana shigowa gida sai ta cire wannan bakin hijabin ta jefa la khaira an gama da shi jama'a mun gane wannan kawai sai ta tarbe shi ya ka ya halabika shikenan baya fita hira in an yi waya sai ya tsinke kan waya yaushe za a saurari waya ga babban waya ga babban waya malam nitel a gidanka gaba ɗaya kawai za a ka saurari wani abin ina fatan mun gane to mata sai ku gyara waɗannan abubuwan ku gyara eh ku gyara wasu matan suna ɗauka wai ita sista ce ita ba ruwanta da gayu ya ce miki haka waye ce miki haka wai ita ta yi ado mutuncin ta zai zube ita malama a malanta in kin zo malanta ki sa hijabi inna alhamdulillah ki gama an jima kuma ba lokacin inna alhamdulillah bane lokacin a saurari miji sai ki tsaya nan kuma ki nuna ke kowane fage kin kware Allah ya shiryar da mu malam ya ce haza idza kanat fi haflatin ya ce irin wannan adon in ka gama mace ta to wai tana wurin wani hafla hafla shine biki au ziyaratin li ihda sadiqatiha ko kuma in za ta je ziyarar wata daga cikin ƙawayenta fa idza adat ila baitiha in ta dawo gidan mijinta ghasalat zinataha ghasalat zinataha sai ta wanke wannan ado nata wa khala'at huliyaha sai ta cire wannan kayan adon nata kayan ado shine zobe ne abin wuya ne ainihin wato sarkoki ne duk sai ta cire wa wada'at makanahu sai ta sanya ta ɓoye wannan abu a wurin da yake intizarar li haflatin ukhra tana sauraron sai wani bikin kuma ya zo ka ce wahidu bali ya zo ya zauna cikin hausawa ne to amma balarabe ya ce fi kulle baladin zaidu a kowane gari akwai zaidu wani gari ne babu zaidu to haka kowane gari sai ga ɗabi'ar tasu kusan iri ɗaya ce mala ya ce au ziyaratin saniya ko kuma in za ta tafi wata ziyarar ta biyu in za ta je ta gaida iyayenta to za ta yi ado in ta sake dawowa to shikenan sai ta aje sai kuma wata ziyarar ta biyu wa zauju hal miskinu wannan mijinta kwa fakiri talaka miskini a wannan kalma ce da laraba ke faɗi don su tausaya maka wa zauju hal miskin kama a ce Allah sarki shi ko nan matsiyacin mijinta yana nan gefe guda allazi ishtara laha hadha thiyaba wanda ya sai mata wannan tufafi wa tilkal da wa tilkal kuma wannan ainihin abin ado mahrumun min at-tamattu'i biha shi kam an hana shi ya ji daɗin waɗannan abubuwa in ma ya ganta ta da anguwa kai wannan sarƙata ta miki kyau sai ta dalla sai kai ka san wata sarka ne kuma shi ya siyo a gani ya koma gefe guda abin nan fala yaraha fil baiti illa bil bil kadima shi kan wannan mijin nata fakirin mijinta miskini baya ganinta sai ainihin wato a gida cikin tsofaffin tufafi wata fuhu min hara ihatu tabakh sai ka ji tana warin girki wal basli da albasa wa thum da kuma tafannuwa haka ne ko ba haka ba haka ne ka gani ba zai ganta ba sai a cikin wannan mummunan hali kuma tana wari tana ɗoyi don haka in ta matso kusa da wurin shi da daddare sai ya rinka mata lamisasa ta ɗan ƙara matsa ya gaji lamisasa lamisasa ta matsa ya gaji walau akalatil mar'atu da a ce mace za ta yi hankali ta hankaltu la'alimat anna zawjaha a haƙƙu bi hadhihi zina wa hadha tajammul da ta gane cewa mijinta shi yafi dacewa da wannan ƙawa da kuma wannan ado fa idza kharaja zawjuki ya ke musulma idan mijinki ya fita ilal amali zuwa aiki ko kasuwa ko tafiya fasari bi ha'i amalil baiti ki gaggawar gama aikace aikacen gida mata kun ji shawara yau darasi ne ake muku fa mijinki ya fita amma wata mata sai karfe biyar za ta aika a siyo mata manja da alayyahu lokacin za a aika kalanziri a ce duk babu anguwar don haka zuwa magariba mijin ya shigo bata ma fara ma girkin ba tukun to sai malam yake cewa ki gaggawa mijinki ya fita aiki kafin ya dawo kin gama aiki kin gyara jikinki ki zauna ki hakimce akan kujera shi kike jira kawai jama'a mun gane wannan da kyau ko shine sai yake cewa sun magtasili sannan sai ki ainihin wato yi wanka wata zayyani sai ki ado wata jammuli ki kawa wanta zirihi sai ki zauna kina sauraren mijinki Fa'iza idza hadara min amalihi idan mijin ya dawo daga wurin ainihin wato aikin shi ra'a mamahu zaujatan jamila sai ga kyakkyawan mace a gaban shi wa ta'aman mu'addan sai kuma ya ga tattalallan abinci gashi nan an tattalan mishi wa baitan nazifan da tsaftataccen gida fa yazdadu laki hubba sai ya ƙara soyayya gare ki wa biki tamassuka sai ya ƙara rike ki kwarai da gaske fa hadha la amrul lahi huwa sihirul halal ce na rantse da Allah wannan shine ainihin wato sihiri wanda ya halatta ina fatan mun gane wannan wannan ita ce hanyar da ta halatta ki biki ta mijinki ta hanyar ado da kyakkyawar magana in kuka duba duk darasin akan haka kawai ake kai da komowa na ɗaya ya kamata mace ta gane wani abu wato kuskuren da su mata suke suna ganin ab ba dai jima'i yake so ba to ai wurin jima'in na nan to ai kamar shararren wuri ne da wuri mai datti in ka zo ina za ka fi hari shararren wurin nan shi za ka fi ruwa zuwa gare shi ko da wani abu ne a ƙarƙashin shi baka sani ba to ita abin da take gani farji da yake so saduwa yake so to ai gata to gaskiya saboda Allah kin kuskura hanya kuma kin bata hakikanin al'amari shine ado shine abu na farko da ke fusga hankalin miji da tsafta sannan sai gyararren abinci in kika ji ana filin girke-girke din nan a rediyo zauna darasi ake yi ki koyi ya ake farfesun kifi ya ake farfesun kaza ya ake kunun gyada ya ake kunun shinkafa ya ake miyar kaza ya ake miyar kaza sai ki ɗiba cikin kuɗin aljihun kike wallahi jali ne kike zubawa to amma matsala shi ne a na ji ana wani abinci ina so zan yi maka kawo in kana so sai in ce ba na so ba ki da hikima baki iya siyasa ba kudin aljihunki za ki ɗiba in kika hada in ya ci daga nan ne kudinki za su fito kamilan har sai kin samu riba a kan abin da ainihin kika kashe ki kashe naira ɗari biyu ki yi farfesun kifi miyar kaza miyar kaza miyar kaza sai ya zo shi abin da ya sani tsakanin shi da allah shi ne ya yi cefanen shinkafa da miya ne don haka ga shinkafa ga miya sai ga wani kwano na uku yana budewa sai ga sun haɗa ido da kifi jama'a mun gane sai kika ya fara da kifin nan ke ki tsaya ki karanci mai mijinki yake so kar ki sake sai mijinki ya ce kai aini ko na fi son kaza duk wanda ka zauna da shi dan lokaci kaɗan ya kamata ka karanci me yake so me baya so ke kina son miyar kalkashi shi kuma baya so kar ki taɓa yin miyar kalkashi to ki sa mishi a kwanan shi ke ki ku cike da 'ya'yan gida shi kuma me yake so miyar kuka ko miyar taushe sai ki mishi sai ki ajiye mishi to waɗannan irin abubuwan da a ce mata za su kula da su na rantse da Allah insha Allahu ta'ala sai an samu saukin rigingimu da ake yau da kullum domin wani rikicin kai ka je kasuwa ka dawo cikin tashin hankali sai ka zo ka haɗu da tashin hankalin da ya fi naka ko kuma ka je kasuwa ka dawo cikin fara'a ka je ka gano wata kyakkyawar budurwa kana zuwa kuma sai ka samu takan mummuna ce sai ka ga negative da positive sun haɗu kai ka je ka gano kyakkyawa kana sa ran ka zo gida ka samu kwanciyar hankali sai ka zo ka same ta kaca kaca wai yanzu ne ake dahuwa abinci da hayaki ya turnike gida sai ka fice kana ficewa shi kenan wani tsautsayin biki ne menene sai kawo ga yarinyar nan da ka gani ɗazu tana tallan lemo ta zo wucewa ta gaban gidanka kenan sai ku tsaya kuna tadi to mata wajibi ne sai su tsaya suna ainihin kula da waɗannan abubuwa wallahi gyara ake nema alheri ake nema shi yasa ake tattalan muku waɗannan nasihohi don ku bi su to amma matanmu na ƙasar hausa musamman allah ya kiyaye ko kuma na najeriya ta arewa gidadanci ya hausu sai gaji tana cewa ni in yi kaza ni karuwa ce an ce ni yar iska ce to in ke ba yar iska ba ce wata yar iska za ta je ta ɗauke miki miji an ce ya halatta waccan yar iska ma abin da ya sa ta zama yar iska don waɗannan abubuwan ta ne a dawa ne da a ce abubuwa ne waɗanda take wa mijinta don ya gani matuƙar ba ta ƙetare haddin shari'a ba babu yadda za a hana ta wannan na saurin wannan ta'aliki ne don kar mata su ji an ce duk abin da waccan yan iska ta waje take ya halatta ke yi suna kawo hujja da cewa to dama kona kai da ake yi wato aje yi coiling ko a attachment a ƙara gashi in miji ne ya halatta a'a wannan bai halatta ba domin wannan umumin shari'ar musulunci ta hana ki canza halitta Allah ƙarin gashi canza halitta Allah ne ko kuma a je a birkiɗe shi gashin ki ya fara furfura a je a yi mishi fenti ya zama baki sitik ko a je ainihin a kone shi ya zama kamar gashin baturiya ko ki je ki shafa hoda wadda za ta canza kalar jikinki ko jan baki ko jan farce duk an haramta miki wannan amma babu laifi sai ki kunshi sai ki sa turare ki yi kyakkyawan kitso ki yi kyakkyawan ado duk abin da bai keta shari'ar musulunci ba shine ake nufin adon da ya halatta ba wai ana nufin ainu shai'i ko da aka ce miki zaki iya sanya dogon wando a gidanki ke da mijinki me ya hana mijinki ya halatta ya ganki tsirara jama'a mun gane wannan da kyau ya halatta ya ganki tsirara shin dan ya ganki cikin dogon wando da t-shirt menene haramci akai babu haramci akan wannan Allah madaukakin sarki ya shirya da mu to shine sai malam yake cewa khassatan idza nawait idza nawaiti بذلك طاعة الله في التجمل للزوج وإعانته على غض بصره عن الحرام yace zaki samu lada a kan wannan irin ado da zaki yaki wa Allah musamman in ya zama kin yi wannan ado ne ga mijinki domin nufin yi wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a ta hanyar ki taimaki mijinki ki ƙara rintse mishi ido game da kallon haramu jama'a mun gane wannan da kyau barin yi muku wani misali yanzu 'ya'yanmu da ke cikin gari suna rayuwa cikin kuncin talauci da sauransu ran da aka ce ana suna a gidansu an yanka rago ko an yanka kaza wani irin farin ciki ne ba sa yi sai ga yaro yana tsalle ana yanka rago a gidansu sai ga yaro yana tsalle baban shi ya siyo mishi biskit amma ka tafi yaran da ke rayuwa 'ya'yan famset wani minista wani darakta wani da ke cikin gra da manya-manyan wurare dan uban ya siyo biskit din bai ma san an siyo biskit bai mai dame shi da biskit don dama akwai shi a gidan dan ya ga ana yanka rago meye kuma ragon suna ko ragon layya shi bai san wani abu don kullun suna cin naman rago haka al'amarin yake duk sanda ya zama matakka ta ainihin wato wadatar da kai game da kallon ta kyakkyawa ta biya maka bukata ko ka fita kaga irin waɗannan bararrojin 'yan iskar wallahi babu yadda za a yi su ɗau hankalinka me yasa don kai ma a yanzu gidanka ya zama GRA duk abin da kake nema ka samu to amma abin duk da kake nema baka samu ba Shi shikenan ku duba irin fasikancin da yake faruwa sai ku ga mutanenmu sun tafi suna neman matan arna matan da yake su ga mazajensu kamar sa'o'in ainihin wato mata yankan sai ka ga mace 'yar shekara 35 sai ka ga wani ya tafi yana neman ta matan wani arni ne sai ka je ga wani bahaushe ko wani musulmi yana neman ta me yasa saboda ita tana ado me yiwa sa'a matashi shi ce ko kuma ta girma matar me yake kawo haka ita waccan za ta gyara jikinta ta yi kwaskwas kaza ta yi kwaskwas kaza ita kuma wannan ba za ta yi ba jama'ar musulmi mun gane wannan yasa mata akwai wajabcin ku faɗaka don ku gyara wannan harkar domin wannan na daga cikin harkar da ke rugurguza al'amarin ainihin mata yi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to daga ƙarshe dai malam yake cewa li'anna shaba'ana la yashtahi ta'ama shikenan ga ma maganar malam yace saboda kosashe baya sha'awa abinci matarka ta kosar da kai idan ka ga kyakkyawa bukata ka ta biya yaushe kuma za ka ga wani abinci a waje kai sha'awa zai yiwu ba zai yiwu ba ba za ka yi sha'awa ba ko ka ga wata ba za ka yi sha'awa ba sai ce walakin yashtahihi wa yatalahhafu alaihi man hurima minhu sai dai wanda ke sha'awa abinci shine wanda aka hana shi wanda ke ɗoki akan abinci yana ganin akwai holewa akwai jin daɗi in ya samu kaza shine wanda ya nema ya rasa in a ce a gidanka matar ka maka kyakkyawan ado ta baka kyakkyawan abinci ta shimfiɗa maka kyakkyawan yanayi anya za ka ga wani wata shi sha'awa a waje ba za ka yi ba don haka sai ce fa'aƙili hadhihi kalimat ya ke yar uwa musulma ki hankaltu ki lura da waɗannan kalmomi fa ha samina kalmomi ne masu tsada masu daraja kin same su anan arha gashi wahidu bali ya gaya miki jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau wani mutum ya je ya yi aure jama'a bayan da ya auren nan sai aka shawarci matar shi to ke ya je ya yi aure kina ganin ya auro yar boko yar gayu ta yi kaza ta yi kaza ba ta kwace miki gidan me zai hana ke ba za ki dage ke ma ke dinga adon nan ba sai zama kuma an yi sa'a matar shi ta fi wannan da ya auro kyau da sura to amma yan boko haka za ka ganta wata mummuna ce amma saboda ta iya wannan kyan wallahi shi kuma namiji wannan fele da ke kike cewa iskanci ne shine abin da ke daukan shi yaga an karkata dan kwali ana tafiya ana rangwada ko a jahiliya haka suka ce khairun nisa'i alghanj suka ce matar da ta kowace ita ce mai yanga mai takama kina tafiya ana sauri ki ce a'a ina irin mu tafiyar mukami muke yi kina tafiya namiji sai ane ana wannan rangwadar ane ana to wannan irin abubuwan sai kawai rana tsaka da aka yi matar shi nasiha sai ta ɗauka to yanzu wannan yar boko da ya auro bata kai kyan matar shi ba bata kai sura matar shi ba ado ta fi matar shi ran nan sai matar sai ta ɗau wannan shawarar sai ta caɓa ado tana caɓa ado yana shigowa gidan aka ce sai cije baki haka ya ciza yasa ya ce wallahi da a ce kina irin wannan adan kafin in yi aure ba abin zai sa in yi miki kishiya ya ce Allah wadaran wannan adan naki domin an yi shi a makare don me tun da yanzu waccan ya bokon ta yi ado ita ma wannan din ta ado to yanzu sai me sai a comparing a contrasting sai a gwada a ga wacce tafi tashi ta fi kyau ta fi sura waccan ado ta fito yanzu tashi mata ya ado don haka tashi ta fi wannan sabuwar da abu biyu shine yake asara yake takaicin yayi asara kashe kudin shi har yake cewa Allah wadaran wannan adan da ta a yanzu tunda ba ta a lokacin shi ba jama'a mun gane wannan da kyau shi yasa mata ku gane waɗannan abubuwan kuma galibi abin takaici tarihi ya nuna gashi nan mun karanta cikin hadisin bukhari babu mau'izatul rajul ibnatahu li hali zawjiha babin da ke bayani akan uba ya je wa yashi wa'azi akan ta hakuri game da halin mijinta hadisin umar da muka karanta kasar din da muka sa rayuwar magabata game da zaman iyali ka duba wata ɗabi'a da aka nuna game da mata tun lokacin har yanzu mata na da wannan muguwar ɗabi'ar ita ce duk sanda suka ga wata mace mai mugun hali sai su koyi da ita amma in suka ga mai kyakkyawan hali ba sa koyi da ita umar ya ce mu mutanen makka da muka dawo madina sai muka san mu matan mu mata ne masu ladabi da biyayya da muka zo madina sai muka ga matan madina sun fi karfin mazajensu in kai tsawa ta tsawa baka isa ka ce ba in mataka tana tsaye umar ya ce wata ran sai na daka wa mata ta tsawa ita ma sai ta daka min tsawa na ce ke ya aka yi ni mai gida ina tsawa ke kina tsawa ta ce kai dinwa me aka yi aka yi ka ya ce ni umar ta ce to waye kai malamin kama manzo Allah ne mishi tsawa a tsakar gidan shi balle kai yace sai na ji kamar zan mutu saboda firgici yace to mu talakawa an yi mana tsawa kuma manzo Allah kuma a ce matan shi yace sai na tuna yata tana gidan Hafsa yace nan da nan sai na hada kayana naɗi ne menene nan da nan na tafi na je na ce ke Hafsa da gaske yanzu wai ɗaya daga cikin ku takan yi wa manzon Allah tsawa har wai manzo Allah ya gaya mata magana ta fishi da shi ta kaurace mishi tun daga safe har rana ta faɗi ta ce yi mana a to sai me ya ce ke ba ki tsoron kada Allah maɗaukakin sarki ya fushi da ke saboda manzan Allah na fushi da ke ya ce sai na hauyi mata faɗa na hauyi mata nasiha umar ya ce sai matansu na makka sai suka rinka ɗaukar muguwar ɗabi'an nan ta matan madina mahallin Shahir kenan yanzu inda za a zo da wata amarya mai tsafta mai kula da miji mai kaza mai kaza mai kaza a gida wannan ɗabi'ar za ka ga matan gida sai ga an haɗe mata kai a ce haba gwaɗare ne kwana nawa za a bari an je an ɗibo wasu tsofaffin kadangarin bariki an ce mu yan iska ne kaza kaza kaza sai ka ga shikenan an haɗe mata kai to tana nan kuma sai ta zo ta samu cikakkiyar gwamnati a gidan wallahi na san matar da aka ba da labarinta a kan za a auro ta ba a ƙauna a aure ta da shi ya tashi zai yi aure uban shi ya ce sam bai yadda a auro wannan aka yi juyin duniya aka ba uban shawara ka haƙura ya aura ce a shi kuma ya kafe sai ya aura sai ya ƙaurace kwana biyu kamar ya bata aka yi ta cigiya ina wane ina wane to ai wane ya bata ya ji ka ce za ka kama shi ka dake shi ka kashe shi ka za ka za don haka ya gudu to kuma shi kenan sai uban shi kuma ya saukar da fushin shi a dan dai aure ai ya dawo ya auren shi amma ni dai kaza kaza kaza ban so bane dai kaza kun ga wannan matar ta shigo gidan da kafa hagu tunda sirikinta bai kaunarta haka ne ko ba haka ba kuma an auro ta ne daga wata kabila wadda take tana da bakin jini ga su masu gidan kamar irin yadda yanzu misali sai kai kana bahaushe ko hausa fulani musulmi sai ka je ka ga wata baka arniya ka ce za ka auro ta ga ta nan aika musulunta da ita za ka auro ta in ka kai ta wurin gwaggonka a kauye za ta ce a arniya ai gwaggo tana sallah ce kai ai arniya arniya ne har ne har ne ne yaro ha ba ko ba ku san harna ba haka gogo za ta ce ko su ba abin da ya shafe su tunda dai arniya ce to arniya to haka fa aka yi auren ba a ƙaunarta amma da ta zo gidan sai ta ɗauko hanyar ladabi tsafta kyakkyawan abinci mutunta mai gida shi wannan da bai ƙaunarta ɗin nan sirikin ta zo gidan in gari ya waye sai ta tattaro kayan shi kakaf sai ta wanke ba a guga kun san zamanin da amma sai ta siyo dutsen guga na gawayi sai ta goge kayan shi fes ta safa mishi turare ta zo te mishi miya farfesu a kai mishi ana nan ana nan ana nan gari ya waye duk 'ya'yan gida ta ɗora garwa da ka san garwan mai jego duk 'ya'yan gidan gaba ɗaya ita ba ta da ɗako ɗaya ta wanke su ta shafe su da mai ta ba su kwabo-kwabo na makaranta wanda ake bayarwa irin na da ana nan ana nan ta kama gidan nan a hankali a hankali wata rana tsautsayi sai hada ta rikici ita da mijin nata sai ga uban ya dauko gora kuma zai da kidan shi na tsine maka albarka yar mutunci to ka gani to da me ta samu gwamnati da biyayya haka da biyayya ake samu wallahi da biyayya ake samu ga imru'ul qaisi kowa san imru'ul qaisi ba ma guje ne dan giya ne dan kulab ne dan tauri duk iskancin duniya ka dora kan imrul qais ba kai kuskure ba balle ƙarya karanta littafin shu'ara usita ko kuma diwanin imrul qais imrul qais ba ma guje ne dan iska ne dan tauri ne dan daba ne duk iskancin duniya imrul qais ya gama hadawa amma sai ya hadu da wadda ta fi shi iskanci unaiza yana son ta bata ta son shi ita ma karuwa ce yayi juyin duniya ba irin wahala haka yake ba da labari wa yawman ala zaharil kathibi ta'azzarat alayya wa alat halfatan lam tahalluli a fatima mahalan ba'da hadha dalili ya gama fasikancin maganganun shi gashi nan di yana ba da labarin irin yadda yake son ta ne ba ta son shi ana nan wata ran sai je taɗi da ya je taɗi a sheran nan ta ga wata jaka ce ta yayi ko ta ga wani jakad ne ko yadi ne ko leshi ne ta ga dai abin yayi to yau yana zuwa sai ta fara waka ta fara mishi maraba tana shafe mishi gumi ta sai ya gano anya akwai matsala yau kafin mu tafi da nisa ku tsaya ku dubi abin da imrul qais ya gano wato ashe mace tana ciwo hankalin namiji ne ta hanyar me ladabi da biyayya ba ta kauna shida rashin kauna ya kai har sai da ya taɓa zuwa ya same ta tana ɗakinta sai fito da raƙuminta sai ya yanka wai shi abin da yake so ta yi mishi magana ya yi magana ta ansa taƙi saboda ƙiyayya sai ya je kama raƙuminta ya yanka wai dai ta fito ta magana da ta fito din ta gaya mai baƙaƙen maganganu sai ya ji daɗi shi kam tun da dai ta yi magana alhamdulillah buƙatar shi ta biya ɗaya kenan ya bi su suna wanka ya je sai da suka tuɓe sintir sai tattaro kayansu gaba ɗaya ya tattaro kayansu sai ya tattara sai ya zauna a kan yashi yana jiran su fito suna fitowa wayo allah kayanmu kaza kaza sai ya ce saurara ga kayan ku nan duk wadda take so ta kawo kanta kowace ta zo ta yi ragwada ta yi duk abin da za ta yi sai kin kwanta ya yi zina da ke shi wai abin da yake hari ita wannan fatima din ita unaiza ne taƙi ya ce wa yauman ala zahar bi ta'azzarat alayya ya ce wata rana akan tudun yashi kam ta bani wahala wa alat halfatan ta rantsuwa da Allah lamta tahalluli kuma ta ce ba kafara mugun sai ya ce a fatima mahalan ba da hadha dalili haba fatima wannan wulakanci yi yawa wannan fa in kunti kad azma'ati sirmi fa ajmali wa in taku kad sa'atki minni khaliqatun fa sulli thiyabi min thiyabiki tansul haka ya rinka maganganu na gidan kulab da sauransu ba ladabi a ciki a shahid yau sai ga wannan da ba ta kuma kawai ta zo tana shafa shi tana rangwada ta nemi shi waka ta ne sai ce kai anya wa ma zarafat ainaki illa litadribi bisa hamaiki fi a ashari kalbin muqattali ya ce wallahi kashe ni kike so yauki kin wasa wuka ne sai ya gudu ashe wannan ita ce hanyar da mata suke bi ba wai hanyar bala'i da masifa kina son abu ki ce wai in ba a kawo wannan yadin sallah ba wallahi ba za ki sallah a gida ba in ba a kawo zanin tashin asuba ba da can tsirara kike tashi wai ba a kawo in ba an yi babban an yi azumi wai in ba a kawo mata zanin tashin asuba ba wai ba za ta yi sallah a gidan ba da can tsirara kike tashi ko ko tashin asubar da kika yi sai an biya ki aike da ba kya tashi da asuban ma sai da azumi yayi jama'a mun gane wannan da kyau to saboda haka mata ku ji tsoron Allah ku gyara waɗannan abubuwa matukar ba ku gyara ba waɗannan abubuwan suna ci muku tuwa a ƙwarya kuma suna kawo mu cikas su lalata harkar rayuwarku Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan ainihin shine abin da ya kira da asihirul halal sai malam ya ce na eh hmm, to amma ai wando da za ta sa ai ba bayyana shi za ta yi a waje ba za ta bayyana shi ne ga mijinta to ya zan ado gare ta a nan ba shiga ce ta irin ta maza ba ta yi shiga ne irin ta mata don irin wannan shigan mata na yi to amma ina laifin yake shine ta sa ta fito waje ta bayyana insha Allah amma wando in aka samu kwararren tela ai wandan mata daban wandan maza daban barin gaya muku duk tela in dai kwararre ne in za a dinka wa mace taguwa to kwalan nan kwalan nan da ake yin ta sama hagu to ta mace sai ai sama a dama haka tela yake to duk wanda ya gani ya san wannan taguwar mata ce kaga kwalas sama inda botur yake sai kaga ainihin dama a sama to na mata ke to haka wando din in kaga kwalar wando sama ta kife haka ta hagu to na maza ne in ko kaga ta dama ta kife haka na mata ne insha Allah wannan logic din teloli ne eh. malam yace ilaju sihirin mahabba ga maganin irin wannan cuta irin wannan asiri na soyayya in aka yi wa wata asiri ana ainihin son a shanye ta a malamai ko ta shanye shi ga malamai ya za a yi a karya irin wannan asirin malam ya ce awwalan abu na farko taqra'u alal maridin ruqyatan lati dhakartuha sai ka karanta wa shi mara lafiyan nan wanda aka yi wa asirin kenan an yi mishi asiri matan shi ta mai asiri to sai ka karanta mishi ruqya wadda aka ambata a baya ya ce gashi nan ka je ka duba shafi na 108 zuwa 116 mun karanto a baya ba sai lallai waɗannan ayoyin ba a'a kai ma in kana ganin za ka iya bincike ka iya gano wasu amma abin da ake cewa an baka shawara ka yi waɗannan ne dan an jaraba an ga cinsu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa in za a yi magani a yi da alkur'ani to kaga yanzu tun da mara lafiya ne aka kawo shin za a kawo mara lafiya a kai kuma ka tsaya kana bincike akan shi ma'ana kana binciken ilimi akan shi a'a shi magani ya zo a yi mai to kaga sai ka ɗibo ayoyin da wani malami ya gwada ya ga sun ci in ba haka ba kai ma sai ka tattali naka da wuri kuma ma an baka tattala ba ba lallai bane mara lafiya na zuwa kama kanshi karanta kulhu wallahu karanta yasin karanta falaki duk abin da ka karanta na alkur'ani daidai ne duk wani zikiri na sunna wanda ya tabbata daidai ne in kai babu laifi insha Allah to sai ce sai ka karanta wannan ruqya anifan wadda aka gabata a dazu ghaira annaka tahzifu min hal aya sai dai zaka share aya ta rakami na 102 ita ce wattaba umma tatlu shayatin to kun ga wannan wani ilimi ne a cikin tafriki to ka karanta ta anan don in ka karanta ta anan ƙarshen ta ya zan a iya samun wata mas'ala ta akasi shine mara lafiyan nan zai iya shan matuƙar wahala domin ayoyin kowace an ana gwada a ga kaza ta fi ta'asiri a kaza kaza ta fi ta'asiri a kaza kaza kuwa takan baiwa wannan aljani ko asirin wahala kafin ya fita don haka sai ce sai ka share wannan aya min suratul baqara daga cikin suratul baqara din nan aya ta 102 ka share ta kaka karanta ta a wajen karya sihirul muhabba wata da'u makanaha al ayat madadin wannan ayar da ka share sai ka sanya waɗannan ayoyi guda uku aya ta sha hudu da ta sha biyar da ta sha shida min suratul tagabun daga cikin suratul tagabun wa hiya qawluhu ta'ala ita ce magana Allah madaukakin sarki ga su madadin wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman har zuwa ƙarshe sai ka karanta ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ۖ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون in za ka karanta ana so ka karanta da tartil dalla dalla karatu da tajwidi kar ka ga wai saboda mara lafiya ne ka rinka yin kira'a cikin gargada a'a tsaya ka karanta a tsanaki domin me neman yardan me wannan magana ake yi shine Allah maɗaukakin sarki ma'anar wannan aya wallahu a'lam Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku mine sahabi abdullahi dan mas'ud ya ce in ka ji an ce ya ku mine ka kada kunnanka ka saurara me yiwa alheri ne za a gaya maka ka bi me yiwa sharri ne za a yi maka tsawa ka bar shi dan haka ka karkada kunnanka da kyau ya ku mu'minai inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum lallai daga cikin matayenku da 'ya'yanku akwai makiyanku kaga wannan aya ta yi mutabaka da sihirul mahabba ko ko ɗanka ko makamantan haka ko kun san 'ya'ya su ne wa iyayensu sihirin mahabba sai asiri dan uban shi ya fi shi ko dan uban ta ya fi son ta a cikin sauran 'ya'ya ita a sai mata kaza a sai mata kaza shi a canza mai mota a yi mishi kaza a yi mishi kaza sukan yi haka fa kuma ko kun san abin mamaki wannan zamani ne da bokanci na ci kwatankwacin ko kuma fiye da zamanin annabi musa da annabi isa kun san a zamanin annabi musa da annabi isa bokanci da sihiri sun fi yawa shi yasa allah ya turo annabi isa da musa da karamomi da mu'ujizoji manya-manyan mu'ujizoji waɗanda aka bi aka karyata sihiri ta hanyarsu to a wannan zamanin in ka dubi bokanci ya samu mukami malanta ake kiran shi boka ya samu daraja malami ake kiran shi boka a da kowa san yadda boka yake a ƙasa hausa gindin tsamiya ake zuwa a same shi yana harjaji cikin yunwa da wahala yanzu ko boka yana daki ne dan kareren gida kamar gidan gwamna da iya kondishin da tarho da komai an gyara mishi rayuwar shi take gudana fes tsubbancin shi ne yake sai a ware wani daki guda sai a ce ba mai shiga wannan dakin sai malam bokanci an daina kiran shi da bokanci cewa ake aiki sai ai na ba malam aiki job malam ya karbi job kaga duk an gyara abin wai aiki ne ma don haka kaga ma tunanin ma a ce laifi ne ai malam yana can ya mana aiki kuma bokanci ake Allah madaukakin sarki yake yayi shine sai Allah yake cewa fahzaruhum dan haka ku yi taka tsantsan game da matanku da matan matanku da 'ya'yanku ku yi taka tsantsan game da su ba cewa ake ka rinka kyamatan matarka ba ko ka sa matarka ido a'a Allah yana gaya maka ne cikin matanka a cikin 'ya'yanka za su iya samun maƙiyanka ga annabi nuhu in baka gane ba ga annabi lutu in baka gane ba annabi nuhu ba kyakkyawan misali bane yana da ɗa maƙiyin shi kafiri yana da mata makiyar shi kafira ga annabi lut to haka ake nuna maka kai ma cikin 'ya'yanka da matayanka akwai waɗanda suke makiya ne gare ka don haka sai kai taka tsantsan amma a nan ba ana ce maka lallai ne dole ne cikin 'ya'yanka akwai makiyanka ba ana nuna maka abin na iya faruwa a samu makiyarka cikin matanka abin na iya faruwa a samu makiyinka cikin 'ya'yanka amma ba ana cewa duk wanda yake da 'ya'ya to yana da makiya cikin su jama'a mun gane wannan da kyau wa in ta'afu Allah ya ce amma in kuka yi ahuwa wa kuka kau da kai wata gafiru kuka rinka yafewa fa inna Allah ghafurur rahim lallai Allah mai gafara ne mai rahama ne ma'ana duk cutar da za su rinka maka ‘ya'yanka ne matanka ne kana kau da kai kana yafewa kana rangwame Allah kai ma zai maka gafara wannan kun ga akwai shahidi cikin hadisin bukhari da muslim wanda wannan hadisi wata rana sayyidina umar ya ce ya jama'ar musulmi cikin kuwa ne ya ji magana da manzon Allah ya game da fitina sai sahabi hufaifa ya ce na ji manzo Allah yana cewa fitinar da mutum zai rinka fuskanta game da 'ya'yan shi da matan shi da makwabtan shi da dukiyar shi za su rinka sa ana kankare mishi zunuban shi a nan in Allah ya haɗa ka da fitinan mace ka zan mai haƙuri ko Allah ya haɗa ka da fitinan nan ɗa ko makamancin haka ko fitinan na makwabci sai ka rinka haƙuri wannan zai rinka kankara zunubanka hakka waye gari ka mutu babu zunubi tare da kai jama'a mun gane to kun ga shine ayat take karfafa wannan ma'anar akan cewa in kuka yi haƙuri kuka yafe kuka rinka kau da kai to Allah mai gafara ne kuma zai gafarta muku mai rahama ne zai muku rahama inna ma amwalukum Allah ya ce ku sani da cewa dukiyoyinku wa auladukum da ƴaƴayanku fitnatun rikici ne dukiya da ƴaƴaye sukan zama ainihin rikici wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa karanta ta akan minbari ranar juma'a yana cikin hutuba sai ya hangi Hassan da Husaini uwarsu Fatimatu Zahra ta kintso su ta masallacin juma'a suna tahowa su kuma sai suka ƙetaro abu namu maganin a kwaɓe mu ko to su tun da kakansu ne liman yaushe za su tsaya can baya sai suka ƙetaro suka ƙetaro annabi na cikin hudu ba sai datse hudu ba shi sai da ya ɗauko waɗannan ‘ya'ya ya hau da su kan mimbari ya zaunar da su ku duba fa ya yanke hudu ba ɗungurungum ya zaunar da ɗaya nan ɗaya sai ya ce waɗannan ‘ya'ya nawa na hange su na kasa haƙuri game da su sai ya jawo wannan aya daga cikin ayanku da kaza da kaza akwai fitina kun ga ya rudu ya fitinu da su shine sai yake cewa wanda di yake so na to ya so su wanda yake ki na ya ki su wanda di yake kin Hassan da Husaini to ya ki su saboda ni yake ki matukar baka kauna Hassan da Husaini ko kana kaunar manzon Allah ƙarya kake fasiki ne kai zindiki ne ma'ana ba yadda zai yi ka so manzon Allah ka ƙi Hassan da Husaini shi ba yadda zai yiwu ka kaunaci Hassan da Husaini ka kiman manzon Allah abu ɗaya ne kana son wannan kana son su baka so baka so gaba ɗaya jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu to shi ne sai ce wallahu inda hu ajirun azim amma Allah maɗaukakin sarki a wurin shi akwai lada mai girma fattaqullaha mastata'tum dan haka ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya kaga wannan aya ita ta fassara aya suratul nisa idan Allah yake cewa wattaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah iyaka jin tsoro iya yadda Allah yake so to wannan ba kowa zai iya ba sai Allah ya ce to yadda za ku iya din nan to shine ma'ana haqqa tuqatihi tsoron Allah wani zai kai 100 bisa 100 to shine haqqa tuqatihin shi tsoron Allah wani zai kai 40 bisa 100 to sai zama haqqa tuqatihin shi mastata'atu wasma'u ku rinka jin maganar da Allah da manzon Allah suke gaya muku wa uku wa Allah da manzon Allah ta'a wa anfiqu sannan ku ciyar khairan li anfusikum ciyar wannan ita ce alheri ga kawunanku wa man yuqa shuhha nafsihi wanda duk ya maganin bakar rowa da ke cikin ran shi bakar rowa ita ce shuh ta wuce buhulu me ake nufi da shuh ita ce rowa da kai kanka kane wa kanka ganin kyashi inda za a aje maka kaza guda ɗaya za ka iya cinye ta in ba kai ka siya ba amma kai ne za ka zai ce a ah, wannan kai da kafa ma ya isa ai gwargwado ake ci gwargwado kuma kana da kuɗin to kaga wannan sai a ce an ta shahihu kana da bakar rowa irin in ba haushe ko a'a ba fulatani ya so ya zagi babarbare haka yake kawo irin wannan kisa kanwa ko to haka ma'ana saboda bakar rowa za ka iya ci ka koshi. kana da wadata amma sai ka kasa ka ƙi ka rinka wa kanka rowa ka ne wa iyalanka to sai Allah ya ce duk wanda ya iya kashe irin wannan bakar rowar fa'ula'ika humul muflihuna to waɗannan su ne masu samun rabo me ake nufi da falahi anan shine samun aljanna duk wanda ke son ya samu aljanna sai ya zan bai da bakar rowa domin aljanna ba da sallah da azumi kaɗai ake samunta ba sallah da azumi da kuma ciyarwa da kyautatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masu wadata sun shiga uku ranar kiyama sai dai wanda a nan duniya yake haka yake haka yake ɗiba dama da hagu yana bayarwa jama'a mun gane wannan da ke to amma sallah azumi zakat duk amma taimakawa jayu da sauransu ba ka yi waɗannan to kaga akwai matsala Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu to wannan mun fara jin abubuwan da za a karanta insha Allah ta'ala sai kuma an zo karatu na gaba da ikon Allah za mu ji cikakkun bayanai akan matakan da ya kamata a ɗauka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk don Allah karatu sai samari da kanshi ya ce to ga wanda zai ishi masu raunin bakaken fata danginmu <laughs> ashe in mun koya za mu iya haka ne ko ba haka ba yanzu ba muna koyon turanci mu iya ba to don haka a dage a a koyi larabci bangare na biyu na daga jahilci wanda ainihin yake sababar da bid'a addini shine aljahlu bis sunna jahilta sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ainihin kawo bid'a to jahilta sunna ya kasu kashi biyu jahilcin sunna na farko ya zama baka san ilimi na mustalahul hadith ba ilimin da ake bi a iya tace hadisi a gane wane ya inganta wannan bai inganta ba wannan mai rauni ne wannan mai kaza ne wannan na da matsala ga abin da yake daidai wannan ilimin shi ake kira ilmu usulul hadith ko ilmu mustalahil hadith ilimi na kanikancin hadisi zai yiwu a ce don Allah duk jihar Adamawa ana hawa mota fijo amma a ce duk Adamawa ba wanda ya iya gyaran fijo zai yiwu to muna karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin mun iya kanikancin hadisan domin hadisan da a ce yadda annabi ya faɗe su haka suke ba a samu wasu sun yi tamfarin da su ba da matsala ta zama mai sauƙi amma yadda ka san su imamu malik suka zauna suka yi aiki suka gyara hadisan haka wasu kuma suka kwana suka sha dare don su ɓata hadisan sai ka ji an ce imamu ahmad bin hanbal ya haddace isnadi alfa ya haddace isnadin hadisi miliyan ɗaya yana iya bambance kaza daga kaza imamu malik aka ce hadisin da ya haddace tun yana shekara goma sha bakwai har yana shekara tamanin yakan iya recalling memory din shi back to yadda waɗannan mazajen suka sha dare suka yi wannan aikin haka wasu kuma suka sha dare suna ɓata aikinsu imamu malik to da su da suka yi alheri da waɗancan da suka yi sharri duk sun kwanta sun mutu sun ban mana abin ya zama ga mai kyau ga mara kyau amma ya zama ya cuɗe shin ya za a yi a rinka iya bambance wannan mai kyau ne wannan ba mai kyau ba ko ko sai a ce tunda akwai rikici duk a watsar da su yanzu misali sai a ce tunda dai duk adamawa state babu bakaniken fijo a daina hawa fijo adamawa state in ka yadda haka za a yadda daga gidan gwamnati eh ashe dole a je a nemo kanikawa su zo su yi training 'yan adamawa ko a ɗibi yara daga adamawa su tafi su je su koyo ko to haka ilimi na mustalawar hadith tun da dai muna karanta hadisi babu shakka dole mu je mu koyi yaya za a yi mu iya gane wannan hadisi ya inganta yaya za a yi mu gane wane bai inganta ba yaya za a yi mu gane wancan hadisin ga ma'anar shi wancan hadisin ba yana contradicting din ba yana karo da wancan bane sai dai wannan ga ma'anar shi wannan ga ma'anar shi misali ya zo cikin hadisi annabi ya ce mafi gaskiyar masu shaida ina kawa da ma'ana ne mafi gaskiyar masu shaida shine mutumin da ya bada shaida ba a tambaye shi ba a wani hadisi annabi ya ce mafi gaskiyar masu shaida shine mafi ainihin wato karyar masu shaida shine wanda ya bayar da shaida tun ba a tambaye shi ba maganganu biyu suna junan junansu a zahiri a nan an ce mafi gaskiya da ka zo ka ba da shaida ba a tambaye ka ba nan kuma an ce mafi kiryan masu shaida wanda ya bada shaida ba a tambaye shi ba dukkan waɗannan hadisi sun inganta tsakanin bukhari da muslim yanzu in ka samu kanka a cikin rikici sai ka ce to duka tunda hadisan akwai rikici a zubar da su magana manzan Allah za a zuba in kuwa ka zubar da ta manzan Allah a ɗauki ta Bush new American president ko ka yi ta karantawa a paper to don haka ba zai yiwu a aje ta manzon Allah ba sai a ce a binciki ma'anarta malamai suka ce ai ga yadda za a yi a gane ma'anar manyan malamai suka tashi suna ta rubutu su ibnu kutaiba addinawari su ainihin ibnu forok su al-imamu tahawi cewa mushkilul asar mushkilul asar mushkilul asar ga yadda za a gane ai da annabi ya ce mafi alherin masu shaida wanda ya ba da shaida ba a tambaye shi ba shine mutumin didda ya ba da shaidar da za ta sada bayi da ubangijinsu ka ga watan azumi sai ka zo ka tun ba a tambaye ka ba sai ka ce jama'a na shaida na ga wata ka zama mutumin kirki ka zama mutumin alheri domin za ka sa da bayi ne su bauta wa Allah ta hanyar azumi in aka ce wane da wane suna fada wane ya fara marin wane sai aka je aka zauna za a yi sulhu dattawa suna cikin sulhunsu sai ka zo ka ce a'a ba haka aka yi ba mu dubbo wallahi wane ne ya fara mari sai a ce to to waye tambaye ka wannan shaidar yanzu wannan shaidar ta ka za ta hana sulhu za ta ƙara lalata al'amari tun da da kowa ya yadda za a yi sulhu sai ɗaya ya ji ya samu wani goyon baya mai ƙarfi tun da ba a tambaye ka ba ka kawo wannan shaida wadda za ta iya lalata sulhun da za a yi sai a ce ka zama mafi sharri daga masu shaida jama'a mun gane wannan da kyau to muna fatan ɗaliban ilimi su dage su je su koyi ilimi na hadith in ba haka ba ina gaya muku wallahi malamanmu na farko ba su zauna haka ba sun tabbaci sai da suka zauna suna ta bayani akan irin waɗannan hadisai masu matsala ina waɗannan littafan suke to kuma akwai wasu hadisan waɗanda za ka ji ana ƙirƙirowa ba za ka iya gane ma'anarsu ba sun inganta ko ba su inganta ba sai in kana da ilimi misali na daga cikin hadisan da suka ƙirƙiro don su ɓata kyakkyawan kyan da addinin musulunci yake suka ce wai sanda Allah ya halicci huruful hija'iyya alfabet na arabiya alifun ba'un ta'un wai sai Allah ya ce musu wai duka su yi sujuda duk sai suka faɗi suka yi sujuda amma sai alu ya ce shi ba zai yi ba to da sauran suka ɗago sai Allah ya ce to kowa ya zauna don haka in ka dubi ba za ka ganta a zaune ga ta hadda wata kujera a kasanta ya ga ta nan da kujera biyu kowa ga shi nan a zaune amma aluwai sai Allah ya ce tun da ka ƙi yin sujuda to kai a tsaye za ka tsaya har kiyama ta tashi don haka wake rubuta shi a tsaye yanzu don Allah wannan ba shirme ba ne <laughs> to yanzu wanda bai sani ba sai je na wa'azi da wannan ya ce alu gashi nan shi yasa hadda aluja akwai alu baki gashi nan saboda rashin kunya da yawa Allah amma ba hadisin annabi bane ku karanta littafin as-sunnatu wa ha fit tashri'il islami ta Dr. Mustafa Subai Allah ya gafarta mishi a takaice jama'a bangare na farko kenan na daga abin da ke kawo bid'a dangane da jahiltar sunna shine mutum ya jahilci ilmi na mustalahul hadith bangare na biyu shine ainihin aljahalu bi makanati sunna min at-tashri'i mutum ya jahilci matsayin sunna game da kafa shari'ar musulunci what is the status of sunna in islam me matsayin sunna wani gudunmawa wani agaji sunna take kawowa a musulunci in baka san matsayinta ba zai iya sa a ce maka allah ya ce ko annabi ya ce sai ka ce to wane kuma ai ya ce kaga a nan kana son ka ɗauki maganar liman wane ko ra'ayin wane ka doke sunnan manzon allah me yasa saboda baka san matsayin sunna ba yanzu misali duk wani wanda yake dan adama wannan zai ce bai san daraja atiku abubakar ba sai a ce a adamawa nan atiku abubakar shine turakin adamawa shine mataimakin shugaban kasa shine kaza sai aka ce yau ga shi ya miƙe a cikin yola ya yi magana sai a samu wani bakin arne daga daji shi kuma sai zo ya magana contrary to abin da atiku ya ce sai a samu wani ya ce to tun da dai wannan bakin arnan ya faɗa to mu ɗauki na wannan anya wannan wanda ya wannan hukuncin za a yarda da shi a nan adamawa tukuna ba za a yarda da shi ba in aka ce Allah ya ce ko annabi ya ce bai halatta ka kawo ra'ayin wani ba ko fahimtar wani jama'a mun gane wannan a nan ne abdullahi dan abbas yake cewa wasu da suka ainihin nemi su fifita maganar abubakar da umar akan magana annabi sallallahu